واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قدياتا تبتغى الله وبنجزن تالكي mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau tara ga watan ramadan bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1435 wanda ya daidai da shida ga watan julai shekara ta 2014 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala inda za mu tashi a suratul buruj kamar yadda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi a cikin wannan sura suratul buruj suratul buruj kuwa malaman tafsiri sun tabbatar da cewa suratul buruj sura ce makiyya abinda ake nufi da sura makiyya ita ce surar da aka saukawa manzan Allah sallallahu alaihi wa a garin makka kafin ya yi hijira zuwa garin madina dukkan ayoyin da aka saukawar da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a garin makka ko kafin hijira ana kiransa sura Shi ne malaman ulumul quran suke cewa al'ibra bi zamanin nuzul la bi makanin nuzul abin lura da aya ko sura zamanin da aka saukar da ayar ba wajen da aka saukar da ayar ba dalilin da yasa suka faɗa ka za mu ga cewa ga faɗin Allah maɗaukaki da ke cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah ke cewa al akmaltu lakum dinakum yau dinnan ranar juma'a a filin arfa Allah ce akmaltu lakum dinakum na kammala muku addinin ku na musulunci wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika ni'imata a gare ku wa raditu lakum al-islam dina kuma na yadda muku da addinin musulunci shi kadai ne addinin da na yadda da shi inji Allah wannan ayar an saukar da ita ne a garin makka amma bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa madina amma ayar nan ana kiranta aya ce madaniya to abin lura a cikin aya ko sura lokacin da aka saukar da ita ba wurin da aka saukar da ita ba saboda haka wannan sura sura ce makiya tana da ayoyi 22 allah maɗaukaki bayan bismillahir rahmanir rahim basmala a cikin sura fasila ce bi ma'ana wacce take raba tsakanin sura da sura da sunan Allah mai rahama mai jin kai sai Allah maɗaukaki yake cewa wasama'i zatil buruj a nan sai Allah maɗaukaki ya rantse rantsuwa kuwa Allah yana da iko ya rantse da dukkan abin da ya halitta amma mutum da aljani da mala'ika ba su da iko su rantse da wani in ba Allah ba saboda haka Allah maɗaukaki yana da iko ya rantse da duk abin da ya ga dama daga cikin halittunsa rantsuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi da duk wani abu daga cikin halittunsa yana nuna girma na wannan abin to Allah maɗaukaki ya rantse da sama Allah maɗaukaki yake cewa wasu sama'i zatil buruji na rantse da sama ma'abuciya hanyoyi sai malaman tafsiri suka ce wannan kalman buruj yana ɗaukan ma'ana kusan guda hudu ma'ana ta farko suka ce abin da ake nufi da buruj bi ma'ana annujum idan an ce zatil buruj bi ma'ana wasama'i zatin nujum na rantse da sama ma'abuciya taurari saboda Allah maɗaukaki ya ce walaƙad zayyana sama a duniya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin wa a'tadna lahum azab as-sa'ir haƙiƙa mun ƙawata sama na duniya bi masabiha da fitulu taurari wa ja'alnaha rujuman lishayatin Allah ya ce mun sanya wa'annan taurarin abin jifa ga shaidanu su ne yula da ake jifan shaidanu da shi wa atadna lahum azab sair Allah ce mun tattali azaban wutan sa'ir ga shaidanu da kuma mutane waɗanda suka eh, butulce wa Allah suka kafirce wa Allah suka gibauta wa Allah Allah ce wa hifzan min kulli shaitanin marid wa'annan nujum taurarin nan kariya ce ga dukkan shaidani mai taurin kai Allah ce wa alamat wa bin najmi hum yahtadun kuma da alamomi wanda ake gane hanya ake gane gabas ake gane wurin tafiya a halin tafiya sai Allah ya ce wa bin najmi hum yahtadun sa'annan kuma da taurari suke iya gane hanya idan suna tafiya da taurari suke iya gane nan ne gabas idan suna halin tafiya waɗanda Allah ya musu ilimi na gane taurari wannan fassara buruj da kalman nujum magana ce daga hassan al-basri babban tabi'i daga cikin tabi'ai a garin basra da imamu qatada da imamu mujahid da imamu dhahak dukkansu sun fassara kalman buruj bi ma'ana an nujum wannan shine ma'ana na farko ma'ana ta biyu suka ce alburuj bi ma'ana alkusur manya-manyan gidajen sama waɗanda suka fassara wannan akwai hiburul umma abdullahi bin abbas na radiyallahu anhuma da ikrama da mujahid dukkansu sun fassara kalman buruj bi ma'ana kusur suka ce ai Allah maɗaukaki ya ce aina ma kunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke mutuwa za ta riske ku ko da kuna cikin manya-manyan gidajen sama waɗanda aka gina su da ƙarfi mutuwa za ta zo ta riske ku suka ce to kalman buruj bi ma'ana an kusur ma'ana ta uku shine suka ce idan an ce alburuj as-sama'u zata khuluq zata khalqin hasan abin nufi sama wacce take da kyakkyawan tsari da halitta waɗanda suka tafi akan wannan mutum ɗaya ne daga cikin malaman tafsiri wanda ake kiransa Alminhar bin amr Shi ne ya tafi akan cewa ana nufin alburuj wato sama mai halitta kyakkyawa saboda haka ne Allah maɗaukaki yake cewa farji ilbasara, hal tara min futur ka ƙara duba sama ka gani shin za ka ga wani huji a sama a ce a toshe za ka ga wani waje a sama a ce nan ya yi tudu nan ya yi gangara nan ya yi tulluwa ba za ka taɓa ganin haka a sama ba saboda suna Allah lati atkana kulla shai aikin Allah wanda Allah ya fi kowa kyautata aikinsa saboda haka wannan shine ma'ana na uku ma'ana ta hudu shine suke cewa idan an ce alburuj zatul manazil ana nufin sama ma'abuciya wato hanyoyi daban-daban wannan abu ubaida da yahya bin salam sun tafi akan wannan akan cewa sama tana da hanyoyi kusan guda goma sha biyu na taurari da rana da wata kamar yadda Allah ke cewa wal qamara qaddarna huma nazila hatta ada kal urjuni qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamar wal laylu sabiqu nahar wa kullun fi falaki yasbahun Allah maɗaukaki yake cewa wata taurari da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta su ya tsara musu hanyar da suke bi rana ko wata ba zai yiwu a ce ɗaya ya gabaci ɗaya ba kowanne yana da hanyarsa da yake bi shine malaman astronomy suke cewa akan samu kisifewar rana ko kisifewar wata a ce ga wani abu ya same shi ko makamancin haka wanda a jahiliya idan irin wannan ya faru sukan raya cewa an haifi babban mutum ko wani babban mutum ya mutu hadithi ya inganta a cikin sahih bukhari da muslim ranan da ibrahim ya rasu dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mariyatul qibtiyya ta haife shi mariyatul qibtiyya kuwa asali kyauta ce wanda muqawqis ya ba hatib bin abi balta'a radiyallahu ta'ala anhu ya kawo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzan Allah ya tallata mai addinin musulunci ya ƙi karɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da ita sadaka sai ta haifan masa ibrahim wanda ita kanta mariyatul qibtiyya radiyallahu ta'ala anha ba a kyale ta ba munafukai ba su kyale ta ba kamar yadda aka zargi na aishatu da zina da safwan bin mu'attil haka ita ma aka zarge ta da wani bawan allah daga cikin wato kabilanta su ne kiftawa wannan mutumin kamar yadda ya zo a cikin sahihu muslim hadisin jabir bin abdullah yakan ziyarce ta ya zo ya gaishe da ita ya wuce tunda kabilarsa ɗaya 'yan misira ce sai abdullahi bin ubay bin salul sai fara yada sharri a cikin mutane ai mutumin nan da ke zuwa wajen mariyatul qibtiyya ai zina ma yake yi da ita saboda haka 'yan shi'a suke cewa mariyatul qibtiyya wato ibrahim ba dan manzan allah bane dan zina ne wannan maganar shine suka ɗauka har labari ya zo kunnen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce mai ana ta cece ku ce har sai da ya zo kunnensa cewa famariyatul qibtiyya zina take da wannan mutumin sai ya ce wa Ali bin Abi Talib ya je kashe wannan mutumin dan kasancewa manzan Allah bai san gaibi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai je ka kashe wannan mutumin ya tafi mutumin na zaune Ali bin Abi Talib ya doshi kan wannan bawan Allah ya zaro takobinsa ai akhraja saifahu min ghimdihi ya fitar da takobin daga rigan takobi mutumin na kallon ali bin abi talib ya ga kansa ba aka doso sai ya iba da gudu ali bin abi talib ya bi shi har sai da ya kai gindin wata itaciya sai ya faɗi yana faduwa ali bin abi talib ya daga takobin zai soka mai sai yana haka da kafansa yana cewa me na maka fan kashafat sau'atuhu sai zanin da ya sa da yake lokacin zani suke sa sai ya kwaranye fa'iza huwa majibubun sai gashi nan Allah ya halicci shi bai da azzakari to ina maganan zina Ali bin Abi Talib da ya ga mutumin nan bai da ma al'aura ga baki daya amma an ce yana zina da ita sai mai da takobin bai kashe shi ba sai ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ai mutumin nan da ake cewa yana zina da Mariyatul Qibtiyya bai da ma majbubun mutum ne bai da azzakari bai da gaba ba maganan cewa ya yi zina da ita a nan allah ya kare wannan mutumin kuma ya kara tabbatar da cewa zargin da ake wa kifti ya karya ne to amma 'yan shi'a suna nan suna yada wannan maganar cewa wannan ibrahim ba ɗan manzan allah ba ne ɗan zina ne to kifti ya radiyallahu ta'ala an ha. wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba Hatib bin Abi Balta ya kawo wa Muqawqis Muqawqis ya ba eh, Hatib bin Abi Balta ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya maida ita sadaka ita ce mata kadai da ta haifi ɗa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan na na Khadija duk matan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wanda ta taba haihuwa bayan na na khadija sai mariyatul qibtiyya duk sauran ba su haihu da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam dan yawancin su zaurawa ne saboda haka kuskure ne ga waɗanda suke wato kusantan irin waɗannan mutanen da suke da irin wannan tunani to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ranar da ibrahim ya rasu ya yi sallah salatul kusuf da ya idan da sallan ya yi tsokaci ga al'ummansa musamman iyaye mata a lokacin ya ce ku mata ku nemi tsarin allah daga azabar wuta ya ce a wannan sallan an nuna min mafi yawan 'yan wuta mata ne ya ƙara jawo hankalin iyaye mata ya ce saboda na ga mafi yawan 'yan wuta mata ne har wata mata take tambayan sa ya ma'aikin Allah wai me yasa muka zama mafi yawan 'yan wuta sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tukthirna la'ana kun cika zagi abu kaɗan shege ɗan iska ubanka uwaka waye waye wa zagin kenan ya ce kun cika zagi sai ya ce na biyu wa takfurna al'ashir kuna butulce wa kyautata wanda miji yake muku duk yadda mijinki ya kai ga kyautata miki wata rana sai kin kalle shi kin ce hmm me kake min a gidan nan me ka taba tsina namun ni tun da na aure ka me ka taba tsina namun wannan kalmar manzala ce yana kai iyaye mata wutan jahannama to kaga masu sha a cikin mata yan kaɗan ne a cikin wannan muhallin shahida ciki shine malaman tafsiri suka ce wato allah ya rantse da sama ma'abuciya hanyoyi daban-daban a ciki kusan guda goma sha biyu hanyar taurari daban hanyar wata daban hanyar rana daban ba kowanne da ke haduwa da kowanne kamar yadda suke cewa rana ne ke haduwa da wata sai ya wato ya ci rabinsa ko makamancin haka to allah maɗaukaki yana da iko ya rantse da abin da ya ga dama amma mutum kuwa bayi da iko ya rantse da abin da ya ga dama sai dai ya rantse da Allah da lafazan nan guda uku wato wallahi tallahi billahi wa'annan su ne harufan da ake rantsuwa da su baya kyautatuwa mutum ya ce na rantse da kabarin babana ko na rantse da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin alfaz shirkiya alkufuriya yana daga cikin lafazza na shirka na kafirci wannan dole wajibi ne akan musulmi ya nisance shi Allah ya ci gaba da rantsewa ya ce wal yawmil maw'ud na rantse da ranan da aka yi muku alkawali wace rana ce aka yi alkawalinta fawarabbi sama'i ko wal'adu innahu la'aqun mithla ma annakum tantiqun Allah ce na rantse da ubangijin sama da ƙasa kiyama gaskiya ce kamar yadda kike magana ba kya shakka cewa bakinki zai toshe to haka tashin kiyama ma gaskiya ne yana nan zuwa kin shirya baki shirya ba idan kiyama ki ta zo shine mutuwarki kiyama gaskiya ne saboda akwai wa'anda ba su yadda da kiyama ba suka ce wa qalu ma hiya illa hayatuna duniya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar suka ce ai ba komai bace face rayuwar mu ta duniya muna mutuwa muna rayuwa amma babu abin da ke kashe mu sai zamani sai Allah ya mai da martani ga irin wa'annan sai ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun shin an halicce su ne ba tare da komai ba ko ko su ne suke halitta wa'annan fikira ce irin su fikirar kalmax irin kalmax da irin su aristotle da irin su socrates da irin su afalatin irin su confucius irin su buda duka irin fikira ce tasu akan cewa duk wani abu da ka gani a doron ƙasa ɗabi'a ne ya samar da ita to duk abin da za ka duba za ka san cewa akwai alaman cewa tabbas Allah ne halicce ta saboda dacen babu ita wa samar da ita kai da baka da shekara ɗari da suka shuɗe babu ɗaya daga cikinmu nan da ake ambatansa to wa samar da mu mu ne ko ɗabi'a shi sa abu hanifa rahimahullahu ta'ala nu'man bin thabit al-kufi lokacin da zai yi munazara da wa'ansu 'yan sumuniya 'yan akalaniyun masu amfani da kwakwalwa philosophers suke cewa duk wani abu da ka gani a duniya ɗabi'a ne samar da ita da suka zo za su yi debate da shi sai ce to da suka zo sai ce to ku je ku dawo washe gari ina tunani suka tafi washe gari da suka dawo sai suka ce to me kake tunani ya ce ina tunani akan abu guda ɗaya ina so ku bani amsansa suka ce tunanin me kake yi sai ce ina tunani akan jirgin ruwa ne ya yi lodi da kansa ya yi tafiya da kansa ba tare da jagora ba ya tsaya a bakin gaba da kansa ya sauke lodin da kansa ya juyo ba tare da jagora da kansa ba sai suka ce kai wannan ai ba zai yiwu ba sai ce ai shi ma ɗabi'a ya samar da shi su da kansu sun karyata abin da suke a kai daga nan kawai suka kasa iya magana da shi a ah, to daman sun ce duk wani abu da ka gani a duniya ɗabi'a ya samar da shi sai ce to shi ma hakan ɗabi'a ne ya bashi wannan iko suka ce ina ai ba zai taɓa yiwuwa a samu irin wannan ba to ranar tashin kiyama rana ce wacce Allah ya yi mana alƙawalinta duk wani mai rai yana jiranta ya shirya ko bai shirya ba saboda haka yaumil maw'ud ana nufin ranar tashin kiyama malaman tafsiri ba su samu saɓani a kansa ba sannan wa shahidin wa mashhud shahidin malamai suka ce abinda ake nufi da shahid ana nufin ranar juma'a mashhud shine ranar arafa wannan magana ce daga cikin maganar da abu huraira ya cirato daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamu at-tirmidhi ya rawaito wannan hadithi a cikin jami'insa da isnadi kyakkyawa haka imamu nasiruddin albani ya inganta wannan hadithi a cikin sahihul jami' hadisi namba na dubu takwas da ɗari biyu da ɗaya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-yawmil maw'ud yawmul qiyama ranan da aka yi alkawali shine ranan tashin kiyama da ake nufi da shi wal yawmil mashhud ranan da ake shaidawa shine yawmu arafa sai ce ranan arafa wa shahid shi kuwa ranan ceda shine yawmul juma'a ranan juma'a bi ma'ana wa shahidin wa mashhud Allah ya rantse da ranan juma'a kuma ya rantse da ranan arfa hikima kaɗan daga ciki shine a ranan juma'a akwai yini wani lokaci takaitaccen lokaci duk bawan da ya roƙi Allah a cikin wannan lokacin Allah ya amsa masa addu'ansa duk bawan da ya nemi tsarin Allah a wannan ɗan lokacin Allah zai tsare shi har ranar tashin kiyama shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da wannan na biyu kuma shi ne ranar juma'a rana ce mai falala a cikin kwanaki guda bakwan nan babu ranar da ya kai juma'a daraja shi yasa duk mutumin da ya mutu a ranar juma'a ana masa kyakkyawan zato zai shiga aljanna kun ga ashe kenan Allah ya rantse da juma'a saboda darajar da juma'a ke da shi wannan lokacin da mutum zai yi addu'a Allah ya karba malamai sun ta ƙara wa juna ilimi a kai kusan imamu ibn hajar al-asqalani a cikin sharhin da yi wa sahih bukhari fathul bari a kitabul juma'a da ya zo ya kawo zantuttuka guda arba'in a kan lokutan nan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi amma magana mafi inganci shine wasu suna cewa a lokacin da liman yake hudu ba ɗan zaman nan da liman zai yi na ɗan hutu na sakon biyu zuwa uku idan mutum ya addu'a shine karɓaɓɓe wasu suka ce a'a bayan la'asar wasu suka ce a lokacin da liman yake hudu ba amma magana mafi inganci daga cikin zantuttukan shine bayan la'asar saboda dalilin hadisin da imamul bukhari da muslim suka rawaito a kan wannan mawdu'in cewa lallai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cewa a ranar juma'a akwai wani lokaci babu bawan da zai yi addu'a a cikinta face Allah ya karɓa kuma babu bawan da zai nemi tsarin Allah daga sharrin masharranci face Allah ya kare shi daga wannan lokacin Shi shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan la'asar kafin faduwar rana bayan la'asar kafin faduwar rana duk wanda ya yi addu'a daga wannan lokacin har zuwa lokacin da rana za ta faɗi to tabbas ya dace da wannan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam ya ce ana karɓan wato addu'a gabawa duk mutumin da ya dace da wannan to tabbas Allah ya karɓi addu'ansa to kun ga wannan daraja da falala ce ta ranar juma'a sa'an nan kuma har ila yau ranar juma'an nan aka halicci annabi adam har ila yau ranar juma'an nan Allah ya fitar da annabi Adam daga cikin aljanna haka har ila yau ranan juma'an nan shine za a yi kiyama Ranan juma'a za a yi tashin kiyama kunga wannan ya nuna darajar juma'a shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da ita amma kuwa arafa Ranan arafa shine ranan da Allah ke yin tutiya ga mala'iku saboda yawan mutanen da suka zo suka tsaya a filin arfa Allah yana tutiya da mutanen da suka shimfiɗi a wajen nan Allah zai ce wa mala'iku wai wa'annan mai suka zo yi sai su ce ya Allah sun zo ne domin ka sun taru ne suna neman gafararka Allah ce ina muku shaida duk wanda ke wannan filin na yafe masa sai mala'iku su ce fa ya Allah a cikinsu akwai wani dan iska ne a cikinsu akwai wacce ai iska ce a cikinsu akwai kaza da kaza sai Allah ce ina gaya muku na yafe musu kun ga yana nuna darajar me darajar arfashisa wa shahidin wa mashhud wannan yana nuna daraja saboda haka ne Allah subhanahu wataala ya rantse da wa'annan sai ya ce kutila ashabul uhdud an tsinewa ashabul uhdud ma'abuta katotar rami su wanene ne ma'abuta katotar rami saboda al-ukhdud jam'insa a khadid ana nufin katotar rami da aka haka dalilin wannan kuwa shine dalilin wannan kissar shine hadisi wanda ya inganta a cikin sahihu muslim hadisin sahaibin romi radiyallahu ta'ala anhu inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke ba da labarin ashabul ukhdud wannan labarin shine kamar haka malam yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari kana malikun fi man kana qablakum akwai wani sarki daga cikin waɗanda suka shuɗe gabanin mu mu al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana lahu sahirun wannan sarkin yana da bokansa falamma kabura lokacin da shi bokan ya manyanta ya girma ya tsufa ya zama tsufai-tsufai ƙala lil malik sai ya ce wa wannan sarki inni qad kabirtu fab'ath li gulaman allimuhu sihr ni na riga na manyanta na tsufa na koma tukub-tukub kada in mutu babu wanda ya san sihiri babu wanda ya san bokanci ka turo min karamin yaro in koya masa sihiri dalilin da ya sa ya zaɓi yaro kun ga zai daɗe kafin ya mutu ko saboda yaro ba a kawo masa ne mutuwa kusa ina fata an gane dalilin da ya sa ya ce a samo mai karamin yaro saboda ya koya masa sihiri to fa ba'atha ilaihi gulaman yu'allimuhu sai wannan sarkin ya tura wani yaro karami dan a koya masa sihiri fa kana fi tariqihi salaka rahibun shi wannan yaron hanyar da yake tafiya zuwa gidan boka akwai wani malami yana karantarwa fa qa'ada ilaihi wa a kalamahu yaron nan sai ya zauna a wajen wannan malamin don ya saurari karatun da malamin yake yi wa yake yin haka yaron nan fa'ajabahu sai maganan malamin ya burge shi fakana idha ata sahir marra sai ya kasance shi yaron duk lokacin da zai je gidan bokan ba zai tafi gidan bokan ba sai ya birancin wajen malamin ya saurari karatu wa da ilahi sai ya zauna a wajen malamin ya saurari karatunsa faiza idza ata sahir darabahu duk lokacin da ya tashi daga wajen malamin in ya tafi wajen boka sai boka ya masa duka ya bata lokaci fa shaka zalika ilar rahim, sai ya kawo kukan wannan matsalar zuwa ga wannan malamin faƙala sai ya ce idza khashita sahir faƙul, idan ka ji tsoron bokan zai maka duka ka ce masa ni ahali a gida ne aka ɓata min lokaci aka rike ni shi sa ban samu lokaci na zo a kan lokaci ba na zo a late hour wa idha khashita ahlak faqul habasani sahir idan ka ji tsoron can gida idan ka koma sarki zai sa a maka duka saboda ka ɓata lokaci baka dawo da sauri ba sai ka ce ai boka ne ya sa no an su aikace-aikace shi sa na zo latti fa baina ma huwa kadhalika a yayin da yake a dan wannan dan tsakankanin id ata ala dabbatin azimatin qad habasatin nas sai ya zo wajen wata dabba katuwar dabba ya ganta ta tare mutane akan hanya to ga dabba katuwa ta tare mutane ta hana mutane wucewa sai ga yaron nan kuma ya zo wucewa ga dabban nan ta hana mutane su wuce wata ruwaya ma ta ce irin nesa ne anaconda katotuwar macijiyar nan ita ce ta tare hanya ba wanda ya iya wucewa in ka ce za ka wuce za ta sa bandanta ta ruko mutum ta matse shi ta kashe shi ta ga kuma yaro ya ga ga macijiya katotuwa ta tsaya a hanya ya za a yi sai yaro ya ce faƙala sai yaron ya ce alyauma a'lamu as-sahir afdal amin rahib afdal ya ce yau zan sani waye ya fi daraja malami ne ko boka yanzu ana so a gane ko waye mutumin kirki waye mutumin maza? shi yaron ya ce to yau nake so zan gane waye ya fi daraja da boka da malami fa'akhadha hajaran faƙal sai yaron nan ya ɗauki dutse sai ya ce allahumma in kana amrun rahib a habbu ilaika min amri sahil faktul hadhihi dabba ya allah idan al'amarin wannan malamin shi ya fi soyuwa gare ka akan wannan bokan ka kashe wannan macijiyar da wannan dutsen hatta yamdiyan nas har mutane su iya samu su wuce tunda hanyar dabban nan ta hana mutane wucewa faramaha sai yaron nan ya ɗauki wannan dutsen sai ya jefi wannan macijiyar ko wannan dabbar da ita fakatalaha wannan dutsen kun ga bai isa ya kashe me irin katotan macijin nan ba sai wannan dabbar macijiyar sai ta mutu wa madan nas sai mutane suka wuce yanzu me kenan ashe kenan boka ba gaskiya bane ko aha ina ke mai zuwa gidan boka ki sani cewa boka karya ne ga alaman nan ya nuna boka karya ne eh, yawwa sai ya ce fa'atar rahib sai ya je wajen wannan malamin fa'akbarahu sai ya ba malami labari karamakallahu ga abin da ya faru na zo wucewa na ga wata katotuwar macijiya ta hana mutane wucewa na ɗauki dutse na ce ya Allah idan addinin malamin nan ya fi soyuwa gare ka kan addinin boka ka kashe wannan macijiyar ko wannan dabar don mutane su samu su wuce kun ga shi kenan malam taimako yake yi ba cuta ba ko boka kuma me yake yi cuta yake yi shikenan sai na jefi wannan ah, macijiyar ko dabbar sai ta mutu sai mutane suka wuce wa ke ba da wannan labarin yaro ke ba da labarin faƙala lahun rahib sai malamin ya ce masa ai bunai kai yaro an taliyom afdalu minni to ai ni yanzu kafi ni ni yanzu kafi ni daraja ka sami irin wannan karamar to ai ni yanzu kafi ni wa ke faɗin wannan malami yake faɗi kun ga kenan akwai yiwuwar ka karantar da mutum ya zo ya me ya zo ya fika wannan a ina kenan a addinin musulunci akwai shi ka karantar da mutum ilimi ya zo ya fika saboda haka kadi balaga min amrika ma ara hakika al'amarinka ya kai matsayin da kai ka zama wani babban abu da nake gani wa in innaka satubtala sai ce to kai dinnan za a jarabta ka Allah zai gwada imaninka Allah zai jarabce ka tun da gashi ka kai matsayin da jifa kawai kai aka samu wani daraja fa'in ubtilita falata dulla alayya ya ce idan aka gwada ka aka jarabce ka wata fitina ta afka maka kakka nuna ni kakka ce ni ne na koya maka wannan ilimin wa kana al-ghulam yabra'u al-akmaha wal abrasa yaro al'amarinsa yayi nisa ya kai gama yana warkar da mutanen da aka haife su da makanta da kuma wanda suke da kuturta kun ga al'amari yayi nisa ko shi kuma ga malamin da ya koya mai bai yi ko ɗaya ba amma shi yanzu ya kai matsayin da yana yana warkar da makafi wanda aka haife su da makanta da waɗanda suke da ciwon kuturta wa dawin nas min sa'iril addu'a yana warkar da mutane daga sauran cututtuka da ciwuka iri-iri idan yaron ya kalle ka ya maka addu'a yana shi kenan sai ka warke kun ga al'amari ya yi nisa ko fasami a jalisun lilmalik kana kadi rumiya wani bafade daga cikin fadawan sarki sai ya ji labarin yaron shi kuma daman ya riga ya makanta sai ya daina zuwa fada da ya ji labarin cewa yaron nan fa ga abin da ya faru da shi gashi gashi yana kaza yana kaza fa'atahu bi hadaya kathira sai wannan bafadan ya zo wa wannan yaron da kyaututtuka masu ɗimbin yawa faƙala sai ya ce ma hahuna laka ajma'u in anta Shafaita ne ya ce ba wannan kadai zan hada maka ba in ka warkar da ni duk abin da kake so zan baka yake gaya wa yaro faƙala sai yaro ya ce inni la ushfi ahadan ni fa bana warkar da kowa kun ga tawalu kenan ko ni bana warkar da kowa innama yashfi Allah wanda ke warkarwa shine Allahu Allah shine wanda ke warkarwa fa in anta amanta billahi da Allah fa shafaka in kayi imani da Allah ni zan roki Allah sai Allah ya warkar da kai ba ni bane ke warkarwa tauhidi kenan fa amana billahi sai wannan bafadan yace na yi imani da Allah sai yaro ya roki Allah fa shafahu Allah sai Allah ya warkar da wannan mutumin fa atal malik sai wannan mutumin bafadan wannan sarkin ya zo wajen sarki fajalasa ilaihi ya zauna wurin sarki kama kana ya jilisu kamar yadda ya saba zama a fadan sarki faƙala lahul maliku sai sarki ya ce masa man radda alaika basaruka waye mai da maka da idan ka dawo kana gani da ba ka makanta ba ba ka zuwa fada yanzu na ga ka dawo idan ka ya dawo waye dawo maka da ido ƙala rabbi sai wannan bafadan ya ce ubangiji na Ƙala sai sarki ya ce walaka rabbun gairi yanzu kana da wani allah kuma bayana kana da wani allah ba ni ba Ƙala rabbi wa rabbuka allah sai ce ubangiji na da ubangijinka shine allah wanda ya halicce ni ya halicce ka shine allah fa akhadahu sai wannan sarkin ya ce a kama shi falam yazal yu'adhibuhu hatta dalla ala al-ghulam bai gushe yana azabtar da wannan bafadan ba har sai da ya ce ai yaro ne ya warkar da ni faji abil gulam sai aka zo sarkin ya sa aji a ɗauko yaron sai aka zo da yaron faƙala lahul maliku sai sarkin ya ce masa ai bunai kai yaro ya ce balaga min sihirika ma tubri'ul akmaha wal abrasa yanzu sihirinka ya kai ma kana iya warkar da mutanen da aka haife su da makanta da kuma wanda suke kutare wa tafa'al wa tafa'al kai kaza kai kaza yanzu ka kai matsayin da sihirin da nace ka je ka koya a wajen boka ka kware kana yin irin wa'annan abubuwan qala ana la ushfi ahadan sai yaron ya ce ni fa bana warkar da kowa innama yashfi Allahu Allah shi ne wanda ke warkarwa fa'akadahu falam yazal yu'adhibuhu sai sarki ya kama yaron ya ci gaba da azabtar da yaron ya dinga wahalar da yaron ya dinga wahalar da yaron falam yazal yu'adhibuhu hatta dalla ala rahim bai gushe yana azabtar da yaron ba har sai da ya nuni akan ga malamin da ya koya mai wannan ilimin faƙila lahu faji'a birrahim sai aka zo da wannan malamin faƙila lahu sai aka ce ma shi wannan malamin irje an dinika ka koma zuwa ga addinin ka bauta wa sarki ba Allah ba fa'aba sai wannan malamin ya ce ba zan yi ba zan ci gaba da bautawa Allah fada'a bi min sharin sai sarkin ya ce a zo da zarto fawudi uh, alminsharu fi mifraki ra'sihi sai aka sa zartan nan akan rabin kan wannan malamin fashaqqahu bihi hatta waqa'a shiqqahu sai suka dinga gigarawa ana ta yankawa har sai da aka tsaga wannan malamin guda biyu a gaban wa gaban wannan bafadan da gaban yaron nan kin ga inda a gaban ki ne la ilaha illallah za a fara salati kenan ko na aka ce bom ya tashi wanzu la ilaha illallah wata ma da gudu ta shiga bayi to wannan a gabansa aka tsagawa aka tsaga malamin yana kallo aka raba shi biyu saboda ya ce me Allah aka tsaga shi biyu shine yake cewa thumma ji'a jalisil malik sai aka zo da wannan bafadan faqila lahu sai aka ce ma wannan bafadan irji an dinika koma addininka ka koma bautawa sarki ka daina bautawa Allah fa'aba duk daga abin da ya gani an yi wa an yi wa malami sai ce ba zan yi ba ba zan koma ba Allah shi zan bautawa fa wudi al shi ma sai aka ɗauki wannan zartan fi mifraqi ra'sihi a rabin kansa shi ma sai aka sa mai a rabin kansa hatta waka shiqahu har sai da aka raba shi shi ma biyu a gaban wa kun ga nan da su ne su uku ne kadai ko su kadai suka yi imani mutane uku yanzu wanda ke da imanin farko an tafi da shi shine wa malam wanda ya yi imani na uku shine wa ba fadan sarki ko shi ma an kashe shi surawa yaro shi kenan sun maji abil gulam sai aka zo da yaron Fakila lahu sai aka ce wa yaron irje an dinik koma addininka ci gaba da bauta wa sarki fa'aba sai ce ni wallahi ba zan yi ba kun duk da yaro ne kun ga imani shine ke sa mutum zuciyarsa me ya kafu akan abu ga imani ga abin da ya gani amma yaron nan ya kafu ya ina shi ba zai yi ba fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqal sai sarki ya ce wa wa'ansu daga cikin fadawansa ku tafi da yaron nan idhabu bihi ila jabali kaza wa kaza ku tafi da shi zuwa dutse kaza da kaza fas'adu bihi aljabal ku hau da shi saman wannan dutsen fa idza balagtum zirwatahu in kuka kai kololuwar wannan dutsen fa in raja an dinihi in ya ce ya dawo zai ci gaba da bautawa sarki akan addinin sarki wa illa in ya ce ba zai yi haka ba yana kan addinin allansa fatarahuhu ku je hoshi daga kan dutsen nan ya fado ya dagargaje wa ya faɗi wannan sarki ya faɗi akan wa yaro fa zahabu bihi sai suka tafi da shi fasa'idu bihil jabal suka hau da shi kan dutse faƙala sai yaron da aka hau can ƙololuwar dutse sai yaro ya ce allahumma fini bima shi'ita ya allah ka kare ni daga gare su da abin da ka ga dama wa ya faɗi wannan Fa bihimul jabalu sai dutsen ya girgiza su suka faɗo fasakatu dukkansu su suka faɗo yaron na nan kan dutse saboda allah ne ya sa kafan shi sai zama magnet akan mai dutsen dutsen ya dinga girgiza duk sauran suka fado shi kuma ya kafu akan wannan dutsen bai fadi ba ina fata an gane waje a yamshi ilal malik sai yaro ya kara dawowa kin ga inda ke ce ake ce Allah ya tsiratar da ni barin arce a ari na kare a gudu sai yaron ya ce ina sai ya kara dawowa wajen sarki yaro ya dawo wajen sarki saboda da'awa yake yaron ya dawo wajen sarki faƙala lahul maliku sai sarkin ya ce masa ma fa'ala ashabuk me ya samu muta a wato mutanen da na ce su je su jefar da kai daga saman dutse ƙala kafanihimullahu Allah ya kare ni daga gare su shikenan fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi sai sarkin ya ƙara cewa wa'ansu fadawa su zo ɗauki yaron kun ga duk abin da ya faru mutane na kara jin labarin yaron kenan ko saboda target ɗin yaron garin gabaki ɗaya yaron yake so ya musuluntar yaron yana so ya musuluntar da garin gabaki ɗaya abin da malamin bai yi ba ɗalibi ya yi ina fata an gane tunda malamin an riga an kashe shi yanzu wa ya rage da jihadi ɗalibi sai aka eh, sai sarkin ya ce su tafi da shi faƙala idhabu bihi ku tafi da shi fahmiluhu fi ƙarƙurin ku tafi da shi cikin ƙaramar jirgin ruwa shine ƙarƙur wata ƴan ƙaramar jirgin ruwa a sa shi a ciki fatawassatu bihil bahar ku sanya shi a tsakiyar teku in kun kai tsakiyar teku da shi fa in raja'a idan ya dawo an dinihi ya ce ya bar addinin allansa ya koma addinin sarki zai ci gaba da bautawa sarki sai ku kyale shi wa illa in ya ce a'a fakzifuhu ku jefa shi cikin teku duk iya iyansa me zai yi ai zai halaka ko shikenan fa zahabu bihi sai suka tafi da shi fa qala sai yaro ya ce allahumma kfini bima shi'ta allahumma kfini bima ita. ya allah ka kare ni daga gare su da abin da ka ga dama fankafa adbihi musafina sai jirgin ruwan ya capsizing ɗinsu ya juya da su ku dukkansu suka nitse shi kuma yaro ya kara dawowa a cikin jirgin ruwa waje a yamshi ilal malik sai yaro ya dawo yana tawowa wajen sarki faƙala na maliku sai sarkin ya ce mai ma fa'ala ashabuk me ya samu sauran mutanen da na ce su je su jefa ka a cikin ruwa ka qala kafanihimullahu Allah ya kare ni daga sharrinsu faƙala lil malik sai ya ce wa sarki duk abin sarki yake gudu kada garin su musulunta ina fata an gane sai ya ce wa sarki innaka lasta bi qatili kai baka isa ka kashe ni ba hatta taf'ala ma amuruka bihi har sai ka aikata abinda da ni zan umarce ka da shi to daman sarki ya yaron ya gundare shi yana ganin yaron zai zama masa hot cake a garinsa tunda yanzu yana musuluntar da mutane ne kaɗan da kaɗan to shi kuma baya so mutane su gane cewa ba shi bane abin bauta Allah ne abin bauta sai yaro ya ce ba za ka iya kashe ni ba sai ka yi abin da na umarce ka da shi kala wa ma huwa to tunda sarki yana so sai ya ce to menene me kake so na yi da zan kashe ka kala sai yaron ya ce mai ta nasa fi sa'idin wahidin duk mutanen garin nan gaba ki daya ka tara su a fili daya wa taslubuni ala jiz'in sa'annan ni kuma ka daure ni a kan kututturan dabino thumma khudh sa'an sa'annan ka dauki kwari min kinanati daga cikin bakata ka ɗauki kwari daga cikin bakata ma ba a saham fi kabidil qaus sa'annan ka sanya wannan kwarin a bakin bakar ka harba shi kafin ka harba thumma qul sa'annan ka ce bismillahi rabbil gulam da sunan Allah zan yi harbi ubangijin yaro mutanen gari sun ji labarin cewa sarki yana so ya kashe yaron nan yaron nan kuma ya zama mai dau. to kuma gashi an tattara su a fili gaba ki daya duk mutanen garin suna wajen thummar mini sa'an nan ni ka harbe ni fa innaka idza fa'alta zalika taqtuluni sai yaron ya ce wa sarki in kai haka to zaka iya kashe ni to tunda abin da sarki yake so ne fa jama'an nasa fi sa'idin wahidin sai sarki ya tara mutanen garin gabaki daya a fili guda daya wa salabahu ala jiz'in ya daure yaron akan kututturen dabino thumma akhadha sahaman ya dauki kwari guda daya min kinanatihi daga cikin bakansa ko daga cikin sandan kwarin gabaki daya thumma wada'a saham fi kabidil qaus sai ya daura kwarin a bakin bakan ya taɗe ya ja shi sun maƙala sai sarkin ya ce bismillahi rabbil gulam da sunan allah ubangijin yaro sun maramahu sai ya harbi yaron fawaka sahamu fi sadrihi sai wannan kwarin sai ya fada a tsakanin idansa da kunnensa nan kenan sai ya caki yaron a wajen ina fata an gane fi mawdi'i saham famata sai yaron ya mutu faƙalan nasu duk mutanen garin suka ce amanna bi rabbil gulam kowa ya ce mun yi imani da ubangijin yaro amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam dukkanmu mun yi imani da ubangijin yaro fa'atal maliku faƙila lahu sai aka zo wajen sarki aka ce to abinda kake gudu ya faru a ra'aita ma kunta tahzar ga abinda kake tsoro gashi ya faru kadi wallahi nazala bika hazruk wallahi abinda kake tsoro ya faru da kai kadi amanan nasu dukkan mutane sun yi imani fa bil ukhdud sai manzo ce sai sarkin ya ce a haka katotar rami fi afwahi sukuk a bakin gabar hanya wa adraman niran ya sa aka kunna wuta wa ƙala sai ya ce mallam yarje an dinihi fahmiluhu fiha duk wanda ya ce ba zai dawo bautawa sarki ba a kan addinin sarki ku kashe shi ku jefa shi cikin wutan nan ya kone yana ba ta an gane shi kenan aka yi ta yi aka ta yi ana ta jefawa sai da aka kai wajen wata mata za a jefa ta da ita da yaronta sai an ce ta shiga sai ta ɗan ja da baya ta juya ta kalli ne goyonta sai yaro ya ce mama shiga kina kan gaskiya yaro jariri sai ya magana ha inda na yanzu ne in ta jefar da shi can za ta yi da gudu za ta ce aljani ne amma sai yaro ya ce mama shiga kina kan gaskiya kun ga kenan ashe ɗa yana sa iyayensa shiga ina aljanna shi kenan sai maman ta me sai ta fada cikin wuta shine Allah ce kutila ashabul ukhdud Allah ya tsine wa waɗannan mutanen ma'abuta ƙatar ramin da suka yi suka jefa mutanen garin duka mutanen garin aka ƙona. don kusan cewa kafirci kafirci ne wai ba irin tausayin nan babu shi duka mutanen garin gabaki ɗaya sarki ya ce a jefa su cikin wannan wutan saboda sun ce sun yi me sun ce sun yi imani da Allah to shine Allah ke ba da labarinsu wannan abin ya faru ne a garin Yaman ina fata an gane sai Allah ce a ashabul ukhdud abdullahi bin abbas ne ce duk inda kaga an ce kutila bi ma'ana lu'ina ana nufin tsinuwa ne an tsinewa ma'abuta katotar ramin nan shine Allah ce qutila ashabul ukhdud annari zatil waqud saboda wuta ce ma'abuciya kunnawa wanda suka kunna ta idhum alaiha ku'ud wanda su suka zauna akan wannan wutan a gefe suna jefa mai mu'minai waɗanda suka ce sun yi imani da Allah a ɗauki wannan a jefa a ɗauki wannan a jefa a ɗauki wannan a jefa shine Allah ce idhum alaiha ƙu'ud wa hum alama yaf'aluna bil mu'minina shuhud saboda su akan aikin da suke yi wa mu'minai mutanen wannan garin gabaki daya suna shaidawa akan irin kunar da suke yi wa mu'minai saboda me Allah ce wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid ba su musu komai ba da suke ta ƙona su saboda sun ce sun yi imani da Allah al-azizi mabuwayi al-hamid buwayarsa abin yabo ne bi ma'ana Allah mabuwayi abin yabo kawai dan sun ce sun yi imani da shi shine suka dinga kona mutanen nan ɗaya bayan ɗaya ku duba a cikin ƙauyukan na har jarirai fa aka dinga jefa su ina wuta don kusancewa kafiri bayi da tausayi ko kaɗan a ce mutum ya ɗauki mutane ya dinga jefa su a cikin wuta suna ƙonewa a wannan abin tashin hankali ne ko to amma me saboda kafirci da ke zukatansu suka dinga jefa mutanen nan gabaki ɗaya mutanen ƙauyen nan aka jefa su a cikin wuta ba don komai ba saboda sun ce sun yi imani da Allah Shi ne Allah ce innal ladina fatanul mu'minina lallai wa'anda suka fitini suka jarabci suka cutar da mu'minai wal mu'minati da mu'minai mata sun lam tubu sa'an nan ba su tuba daga wannan aikin ba falahum azabu jahannam Allah ce suna da azabar wutar jahannama walahum azabul hariq kuma suna da azaba ta gobara mai kuna wutar jahannama za ta ƙona su sa'annan kuma wuta ce mai gobara mai bala'in gaske wutan jahannama mala'iku dubu saba'in suke rike da ita za su jawo ta tana jan su suna ja ranar tashin kiyama wa'annan mutanen su ne suka cutar da mu'minai maza da mu'minai mata kun ga anan ayar tana da ma'ana masu ɗimbin yawa innal na fatanul mu'minina lallai wa'anda suke cutar da mu'minai matar da ke cutar da mijinta ta hada guba ta ba mijinta wai saboda tana so ta mallake shi tana so sai abin da ya ce in ta ce zauna nan ya ce to suiti na zauna tana so duk abin da ta ce mai sai ya yi abin da take so ina fata an gane ta cutar da mijinta matar da ta hada asiri da zuciyar kare ta sa shi a cikin al'auranta lokacin da take haila ku duba kare kuma da dattin haila sai da ta gama al'adanta jininta ga baki ɗaya ya gama zuba a jikin wannan zuciyar karen ta sanya shi a rana ya bushe aka soya wa mai gida aka hada mai mai aka hada mai miya aka bashi ya ci ita take faɗi da bakinta ta hada ta bashi ya ci sai abin da ta mai hatta abokan mijinta idan sun zo sai ya zo ya nemi izini a wajen taswiti to sun zo fa in ta ce ban yadda ba zo ka zauna sai ce ya zauna kin ga wannan innal na fatanul mu'minina wa'anda suke cutar da mu'minai daga cikin ku mata su cutar da wato me su cutar da mu'minai mazajen su sa'annan wal mu'minati wata bata tsaya kan mijin ba har kishiyarta har kishiyarta ma bata kyale ba kamar matar da ta ce malam wallahi ni miji ya mun kishiya malam sharri ce gare ni amma ya zama min alkhairi ta ce malam wallahi wani lokaci da daddare sai na ji ta ce wacce da daddare sai ta ɗauki wani ƙararrawa tana kaɗawa sai ta kira sunana wacce tashi tsirara zandir ruga hauka ta ce malam in ta kuka wayo wayo ta ce in ta kuka kishiya ta na kiran suna yara da daddare ta ce in yi tsirara in yi zindir in ruga in zama mahaukaciya ta ce malam in ta kuka in ta kuka ta ce malam kawai wata rana sai na ce bari in sallah raka a biyu da na yi sallah raka a biyu sai na ji na samu natsuwa da take wannan ruga din nan duk sai na ji ban ji tsoro ba shikenan malam sai na fara sallah ta ce malam da wallahi ban damu da addini ba ko hijabi ba na sa amma malam yanzu ka ganna ga riga ga hijabi har da safa ina sa ai ya zama min alkhairi ta ce malam yanzu in ma tana wannan abin ta ko a jikina ba na ji ya zama mata alkhairi ko bai zama mata ba ya mata za ta ce mm, mm, ni wallahi gara babu dai kin ga da ba kishiyar ba ta zo gidan ba za ta zama baiwar Allah ba za ta zama ba kenan sharri ne ta wani fuska kuma alkhairi ne ta me ta wani fuska to saboda haka kada ta zama mai cutarwa shine Allah maɗaukaki ya ce in baki tuba ba daga wannan aikin kina da azabar wutar jahannama in kin mutu wuta zaki ki ce a'a ke zaki cutar da kishiyarki da 'ya'yan kishiyarki da makamancin haka da asiri da waye da waye to ki sani cewa wutan jahannama ne ke jiranki sai Allah maɗaukaki yake cewa innal na amanu lallai wa'anda suka yi imani wa amilu salihati suka yi nagartaccen aiki lahum jannatun suna da aljanna tajiri min tahtiha al-anhar koramu suke gudana a ƙarƙashinta akwai korama na giya ko kasan wata akwai molawa yar totolin ce in tana magana za ka ga idanuwan kaman kwaruru ka abin da nake eh, yar moli ne za ta mola to mejan totolin ko kodin ko benelin ko shisha eh, ko cocaine wata idan tana sha wallahi abin takaici ne za ka ga mata wannan ma ya wuce yara ƙanana. hatta matan aure sai ka ga ta mola mijin na magana ka je bakin gado yana wajen ta riga ta sha totolin an yi magana wai wai catastrophe ne na duniya ya yi yawa saboda haka ne ta sha totolin wai don ya rage mata zafi matan aure to wai don allah wani tarbiya kake nema daga irin wannan wani irin tarbiya za ta ba 'ya'yanta 'yar totolin ce ta ɗauka ta ɗauke ta yi wuta in kika sha irin wannan totolin din to ba za ki sha shi aljanna ba in kika sha kodin ba za ki sha shi aljanna ba in kika sha shisha ai flavor ne malam wace miki flavor in kika sha shisha ba za ki sha shi aljanna ba saboda a cikin aljanna akwai korama na giya wanda bai taba shan giya a duniya ba zai sha shi a ina aljanna Allah ce lafiha gaulun wala hum anha yunzafun giyan aljanna baya sa maye za ka sha ka ji daɗi kuma ba yi da wari mutumin da ya sha giya idan ya zo yana magana ya yake yi za ka gan shi kamar me dabba mutum zai koma kamar dabba mutumi ne da ya sha giya ya yi marisa wani bawan allah ya sha giya ya yi marisa yana tafiya fa a tsakiyar titi da ranar allah sai ya ciro belt ɗinsa ya rike haka yana haka wai yana fitsari ga fitsarin na ta zuba a wandonsa da ya gama sai ya kakkaɓe belt ɗinsa ka sai ya ƙara mai da shi wai duk tunaninsa yana fitsari alhali ga fitsarin na ta bin sa ka duba irin wannan wanda ya sha giya a duniya ba zai sha na ina ba na lahira ba saboda haka in kina shan codeine kina shan totolin kina shan benelin kina shan shisha da cocaine to ki tuba akwai wani ma an gaya min sunansa ni na ma an ce yanzu su ne mata suke yawan sha kaduna da abuja har mota tana badawa a bata shi kawai eh wannan bala'in kenan na 'yan mata da matan aure wai su kuma matan aure wai abubuwa ne ya musu yawa saboda haka da ta zauna ta dinga tunani ta fada cikin tunani hypertension ya kama ta bari a sha codeine a ɗauke wuta wa'ansu iyayen masu suke siyo wa 'ya'yansu ba wai ai ni malam babana ya ce da in sha a waje gara na ya siyo min a cikin gida in sha sai yaro ya mola in kika sha na duniya ba za ki sha na ina ba na lahiran na ina aljanna kina so ki shiga aljanna ki ce to bye bye codeine bye bye benelin bye bye shisha bye bye eh, cocaine duk wa'annan abubuwan ke basu saboda haka Allah ya ce a cikin aljanna akwai koromuna gudana akwai na akwai na me akwai na zuma sa'annan kuma akwai na nono duk wa'annan suna cikin aljanna zalikal fawzul kabir Allah ya ce wannan samun aljanna da yin imani da nagartaccen aiki shine rabauta mai girma shi sa wani mawaki yake cewa tarjun najata wa lam tasluk safi inna talata la alal ya basi. Ya ce kana so ka tsira amma baka bi hanyar tsira ba Ya ce jirgin ruwa fa baya tafiya akan tudu kun taba ganin jirgin ruwa ya tafiya tudu a ina ke tafiya a teku ko to idan kana so ka tsira sai kin yi aikin me shiga aljanna wa'an san an ce Allah sa cikin aljanna wata mata ce firdausu ma wallahi amma aikin shiga firdausu ba kya yi ta yaya za ki shiga aljanna bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ala inna sil'atallahi ghaliya ya ce ku saurara wallahi aljannan Allah na da tsada gwal saboda tsadansa da darajar da yake da shi a wajen mata inda ake sayar da gwal me ake sa mai za a sa mai mercury bob ko bayan mercury bob a cikin gwal din za ku ga an sa shi a cikin wani package mai kaman gilashi ko a cikin gwal din karan kansa shi kuma package din da ke cikin gwal din sannan akwai wani package kuma na gilashi kato shi ma aka sa mai wani fitila a ciki duk kallon da zaki mai sai dai ke kalle shi a cikin me cikin wannan gilashin me yake nuna darajan wannan mai gwal ɗin ko to aljanna haka take tafi wannan tsada ta fi shi daraja da tsada saboda haka in kina son aljanna sai kin yi aiki tukuru sannan ki samu aljanna nana aisha tu radiyallahu ta'ala ana ta ce lokacin da ayar hijabi ta sauka yau kowa na maganan talauci talauci talauci wata an mata maganan hijabi sai ta ce malam wallahi mijina ne bai siyan min ba amma gashi an yi aure kawarta za ta yi aure ko yar kawarta za ta yi aure an fitar da mai anko mijinta bai bata kudin anko ba amma ta iya siyan me hijabin ta dinka sannan me ta taho to saboda haka na nashi ta ce da daddare ayar hijabi ta sauka ba su da kudin da za su siya yadi a dinka hijabi na nashi ta ce mata a wannan daren suka dinka buhun algarara suka tsaga shi suka fitar da kai sai su ɗaura shi shine hijabinsu ta ce idan mace na tafiya kai ka ce buhu ne ke tafiya da kansa ina fata an gane aljannan da suka nema suka samu fawai ni da ke aljannan da muka ce muke nema kenan anya babu sake a nan ke gashi ki sa hijabi ma allah malam ka san akwai zafi ni ma an zan ma sa hijabin sai dai in sa please call me to ki sa please call me ki gani ki ga wanda zai callin ɗinki kuwa saboda haka ki ji tsoron Allah ki bi umarnin Allah in kina so ki shiga aljanna sai kin yi aiki nagartacce shine innal ladina amanu wa amilus salihati sai kin yi imani sai kin yi nagartaccen aiki ke kuma yanzu ina ne aljannan ki yake aljannan ki ke yanzu yana karkashin mijinki aljannan ki na karkashin wa mijinki idan kina matan aure budurwa kuwa yana karkashin babanki da mamanki amma matan aure aljannan ki kashi tamanin na samun aljanna yana karkashin mijinki har shi sa malaman musulunci suka kara wa juna ilimi wai shin mata idan ta yi aure da mijinta da mamanta kun ga an ajiye baba a sati saboda shi ba maganarsa saboda uwa ta fi baba daraja so nawa sau uku sai aka ce to da mamanki da mijinki waye ya fi daraja malaman musulunci suka kara wa juna ilimi dukkansu suka yi ittifaki mijinki ya fi maman da ta haife ki wato ya ce wannan shegen mijinki ya fi mamanki daraja shi ya fi mamanki daraja idan yau kika kwanta kika mutu a cikin gadon abin da kika mallaka babanki kila shi ya biya miki kuɗi tun daga naziri kika je primary kika je secondary kika je ko tashari institution ko jami'a kila ma waje ma aka tura ki kika yi karatu kika gama komai yau idan kika mutu a ce kin mallaki misali kin mallaki miliyan hamsin da kika mutu mijinki automatically yana da 25 million cash zuwa account ɗinsa wa ya bashi wannan allah da kansa ya basa sauran 25 ɗin in baki da ɗa kenan in baki da ɗa allah ce walakum nisfu matar a taraka azwajukum in lam kulla hunna walad kuna da rabin dukiyar da abin da matanku suka mallaka in ba su da ɗa duk abin da kika mallaka za a raba shi biyu mijinki ya ja rabi sauran rabin babanki da mamanki da yayyinki da kannanki su za su raba yana da darajar da ya fi ko mai fi ba ku gane wannan amma da yawa daga cikin mata za ta ce ta maman da ta sha wahala ta min kaza da zaran kin yi aure aljannan ki ya koma karkashin mijinki sai kin yi masa biyayya sau da kafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk matan da ta rasu miji ya kalla ya juya ya juya ya ce kai anya zan samu mace irin wacce kuwa manzala ce aljanna ya waje ga wannan matar wata in mijin ya rasu eh, in ta mutu mijin yana dan hawaye ne amma a zuciya sai da cewa an rabu da alaka kai saboda ta riga ta yi ta yi ta yi maimakon to saboda haka ki sani cewa in dai kina son aljanna za ki dukufa ne duk abin da mijinki ya sa ki matukar bai sa ki saban Allah ba to wajibi ne ki yi shi in kika ki kin saba Allah misali da babanki ko mahaifiyarki za ta kira ki mijinki ya kira ki to wajibi ne ki amsa kiran mijinki ba na iyayenki ba mata nawa ne suka san da wannan mata nawa ne suke aikata wannan za ta ce ta miji goma ba uba goma ba ina ana canza miji amma ba canzawa uba haka za ta ce maka saboda haka ita ba za ta yi ba ai miji ba dan goyo ba ne idan ka rike shi uba ka kwana marainiya saboda ka ina wallahi naki in kuwa ba kirke shi uba ba kya ji kanki a jahannama Allah sa mu dace saboda haka Allah madaukaki sai ke cewa inna batsha rabbika la shadid na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله bayan ya faɗi ni'imar da ya yi wa mu'minai idan suka yi aiki nagartacce suka yi imani da shi zai shigar da su aljanna wanda koramu ke gudana a ƙarƙashinta wanda ya tabbatar da hakan shine rabauta mai girma sai ya jawo hankalin masu butulce masa masu kafirce masa masu bin umarnin shedan da sakawan shedan da tsarin shedan sai Allah ce inna baksha rabbika la shadid lallai damkar ubangijinka na da tsanani idan Allah ya damki bawansa akwai wanda ya isa ya kare ka akwai wanda isa ya kare ki daga ubangiji idan Allah ya damke ki to wannan Allah yana ƙara nuna mana cewa fa lallai masu saɓan Allah nan fa su bari don wata idan tana abu tana ganin ba wanda ke ganinta saboda haka za ta yi abin da ta ga dama ki sani cewa fa innal ladhi khalaqal zalama yaraki lallai wanda ya halicci duhu yana kallon ki. ana labi ughliqu abuwa abwaba mujtahidan Halal maasi wa ainihin lahi tanzuruni ke ce kike kulle kofa kike saba wa Allah idanuwan Allah yana kallonki kin Allah na kallon saban da kike yi da saba wa umarnin ubangiji da kika yi saboda haka duk wani motsi da kike yi Allah subhanahu wa ta'ala yana kallonsa kada ki yi tunanin Allah baya kallon ki tabbas duk abin da kike aikatawa na saɓan Allah na cuta na zalunci na ƙeta duka Allah subhanahu wa ta'ala yana kallo saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala idan ya damke ki damkar Ubangiji babu wasa shi sa Allah ce wa kazalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid haka idan ubangiji yayi nufin damkar gari mai saban Allah mai addaban kanta da saɓo, mai aikata abubuwan da Allah bai yarda da shi ba lallai alhali tana mai zaluntan kanta Allah ce lallai kamu na ubangiji yana da zafi yana da tsanani kamar abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ɗanɗana mana kuɗanmu kenan a irin wannan ƙasa tamu a yau da irin halin da muke ciki na saɓan Allah saboda mun zalunci kawukanmu sai Allah ya fitine mu da abubuwa wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadithi ingantacce zan karanto mana hadithin sai in muku tambaya ta yi daidai da halin da ni da ke muke ciki a Najeriya ko ba ta yi daidai ba manzon Allah sallallahu alaihi a cikin hadisin Imam Abu Dawud hadisin Abdullahi bin Umar bin Khattab yake cewa aqbala alaina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta yaumin wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanto mu sai ya ce ya ma'asharal muhajirin ya ku tarin waɗanda kuka yi hijira daga makka zuwa madina khamsun idabtulitun bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna abubuwa guda biyar idan aka fitine ku da su ina neman tsarin Allah ku al'ummata ku sahabbaina da kuke rayuwa da ni yanzu kada ku ga irin wannan fitinar menene na farko sai manzo Allah ce lam tadhharu al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at wal awja'u allati lam takun qad madat fi aslafihim alladhina madaw min qablihim yace al-fasha ba ta taɓa bayyana a cikin al'umma ba zina yara 'yan mata na yawo yadda suka ga dama suna cewa suna sa kayan da suka ga dama iyaye na kallon su ba sa iya musu magana a yi zina a yi komai mata ma da kansu suna cewa mazajensu wai kazantan da baka gani ba tsafta ce ka je ka yi zina amma kaka kawo min kishiya alfasha ya bayyana a fili hatta yu'linu biha a fito da shi fili manzo Allah ke cewa illa fasha fihi mutta'un irin wa'annan al'umman sai annoba ta yi yawaita a cikin su wal awja'u allati lam takun qad madat fi aslafihim alladhina madaw min qablihim yace da ciwuwukan da mutanen da suka shuɗe ba su san da irin ta ba wannan mana ciki ko ba ma ciki ku ba na amsa mana ana ciki ko ba ciki sai ce walam yanqusul mikyala wal mizan na biyu duk lokacin da suka tauye mudu da ma'auni illa ukhidhu bisinina sai an jefe su da fari wa shiddatil mu'na da tsananin rayuwa wa jawru sultani alaihim shugabannin su za su dinga zaluntar su muna ciki ko ba ma ciki sai na uku ya ce walam yamna'u zakata amwalihim duk lokacin da suka hana zakkan dukiyansu illa muni'ul qatara min sama sai Allah ya hana su ruwa daga sama laulal baha'im lam yumtaru ba dan dabbobi ba Allah ma ba zai shayar da mu ba muna ciki ko ba ma ciki na hudu yace ma lam tahkum immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzala Allah illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum shadid ce matukar shugabanninsu ba su yi aiki da littafin Allah ba suka fifita wani littafin da ba na Allah ba akan na Allah sai Allah ya sa kiyayya a cikinsu haka ne ko ba haka ba ne ana ciki ko ba a ciki kun ga wa'annan abubuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata sai ya ce sallatallahu alaihim aduwan min gairihim na biyar Allah zai ɗaura maƙiyansa a kansu fa'akahu ba ma fi aidihim abubuwan da ke hannunsu sai su kwace kafirai sai su kwace abubuwan da ke hannunsu muna ciki ko ba ma ciki to wannan shi ne ya sa idan ubangiji zai damƙi mutane sai jefa musu irin wannan bala'i kuma gashi nan mu yanzu muna cikinta abinda zai fitar da mu sai mu komawa sai mu komawa Allah sai ce innahu huwa yubdi'u wa yu'id Allah shine wanda ya fara ƙago halittan bawansa da bayinsa kuma shine zai mai da su idan suka koma rididdigaggu qala man yuhyi wa hiya ramim ko kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wanda ya ya halitta ta a karin farko shi zai dawo da ita shi zai mai da wa'annan kasusuwa saboda haka Allah shi ne ya fara halittanka kuma shi ne zai mai da kai idan ka koma ƙasusuwa wannan kashi na baya shi ne zai rage a jikin mutum a ranar da aka busa kaho ranar duka fatu da sauransu za su dawo sa'an nan mutum ya tashi ya ci gaba da tafiya ya zama mutum kamar yadda ya saba a doron ƙasa Allah ya dawo da shi to yadda Allah ya fara halittanka haka zai dawo da kai kaga halittar mutum ya fara daki-daki ne na farko ya fara a matsayin ne ɗigon maniyi ka koma ka zama jini daga jini ka zama tsoka daga tsoka Allah ya fitar da kai ido hanci baki kunnuwa yatsu da kafafuwa in mace ce a tsaga mata wato tsari na ya mace in namiji ne a fitar da tsari na ɗa namiji duk waye wannan allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka shin ba shi ya fi cancanta ki bautawa ba shin ba shi ya fi cancanta ki bi umarninsa ba shin ba shi ya fi cancanta idan ya ce miki yi kaza ba ki wallahi wata yanda take tsoron mijinta ba ta tsoron Allah wallahi wata yanda take tsoron mijinta ba ta tsoron Allah tana jin jin jin sai ka ji dalata eh, shi to nan zauna nan eh, duk za ta tsorata saboda me zaki ya dawo gida ina fata an gane wallahi wata yanda take tsoron mijinta ba ta tsoron Allah tana jin fifi mota ya dawo hankalinta a tashe amma ubangijin da ya miki wannan ni'ima ba za ki ji tsoronsa ba ya ce ga abin da yake so ki bauta masa kada ki yi tarayya da shi kada ki yi zalunci kada ki yi keta ki ce ina sai kin yi abin da kike so ta ina kuwa za ki samu rahamar ubangiji shine Allah yake cewa wa huwal ghafurul wadud Allah shine al-ghafuru mai yawan gafara ga bayinsa alwadudu kuma mai san masu tuba gare sa kamar yadda Allah maɗaukaki ya tabbatar da inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahirin lallai Allah na san masu yawan tuba kuma yana son masu yawan tsarkake kawukansu haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah yabsutu yadahu bil layli liyatuba limusi'in nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba masi'an layl kabla an tatlu a shams min maghribiha lalle Allah na shimfida hannunsa dan ya gafarta wa waɗanda suka wuni cikin dare saban Allah suke yan mata masu taɗi iyaye ku ji tsoron Allah ku daina barin 'ya'yanku mata suna zuwa taɗi in za a yi taɗi a yi taɗi ido na ganin ido a gida wallahi cikin dare idan ka zo wucewa za ka ga 'yan mata har a cikin wannan watan za ka gansu a liƙe kamar cingom da saurayi kuma iyaye wai ai tana taɗi wata ma ana zabga ruwa gafa ana zabga ruwa ita tana ɗaki da ita da mijinta ina wace ai suna taɗi kuna kallon 'ya'yanku idan yarinya ta jawo miki jangon kuma sai ki fara kuka wacce wallahi kin cuce ni kin wulakanta ni ke kika cuci kanki me yasa ba za a yi taɗin ido na ganin ido ba in za a taɗi wai sai a je angul 360 a zauna cikin lungu cikin duhu ake taɗin kenan ai babu gaskiya ko akwai gaskiya babu su ma 'yan matan yanzu 'yan matan yanzu wai in gaye ya zo baya masacin ba za a saurare shi ba za a ce bai waye ba shi yana angul 360 ita tana angul 390 sai a ce ai bai waye ba baya zama kugu da kugu in wani dan iskan ya zo yana zama kugu da ita sai ka ji ta ce ehem kaga wayayye nan yanzu haka 'yan matan suke kuma iyaye kun kasa controlling din 'ya'yanku daga irin mu'amalar da suke yi waya ah, ai kaza ai tana da farin jini ne yau wannan saurayin ya zo gobe wannan ya tafi jibi wannan ya tafi wallahi ba farin jini suke da shi ba in gaya muku gaskiya ni wani gaye da bakinsa yake ce min ustazu in kaga ga ana cincirundo a kofar gidanku to kakka ce akwai zaman lafiya wallahi akwai tashin hankali na ce me kake nufi ya ce in kaga samari na yawan zuwa wajen budurwa to rabarwa take yi wai ana zana da ita ne kowa na zuwa ya gan rabansa to wannan 'yan mata sun kasa abin nan iyaye kuma saboda sakaci wai da nuna soyayya yaron ki zai zo da budurwa ɗaki kina kallo zai wuce kin kasa mai magana kin kasa koranta kin kasa koransa sai dai a yi shuru duk ranar da ya ja miki jangon sai ki ce yaro ya ja miki abun kunya alhali ke kina kallo da za ki iya hana yaron ki an ki wai ai rayuwar ce yanzu ai yara ne yanzu in kai musu magana sai ya zama wani abu kina tunanin kuma a hakan za ki shiga aljanna kina ganin a hakan za ki shiga aljanna ni wannan da bakinsa yake gaya min irin barnan da suke yi na musu nasiha ne sai Allah ya sa mai tsoron Allah da ya tashi sai ya rike kai ya tafi nan ya dawo ya ce kai don kutuman uban mutum duk wanda ya kara kira na mugu yawanci ubansa wai sunansa mugu sai suna confessing da kansu suke gaya min ɗaya eh, ya ce malam ga abin da muke yi na ce ba na so in ji me kake yi kai dai ka tuba tsakaninka da Allah ɗaya ya ce su ga abin da suke yi wai in ya ce in ya zo da motansa shi motarsa ba mai zafi-zafi ba ce amma motan abokinsa ne mai zafi ya ce in muka je gidansu sai in faka motata a gidansu sai mu fita da motan abokina ya ce budurwar da suke zuwa wajenta irin iskancin da suke yi in za ta zo zungureren hijabi za ta sa in ki da za ta je taɗi ta sa zungureren hijabi kirata bincike ta ya ce sai ta sa zungureren hijabi amma a ciki ba ta sa komai ba hijabin ne kawai ya ce yake faɗi da bakinsa yake irin faɗin irin wannan barna da suke yi kuma iyaye sai ki ga wata ta tafi ana kan ai ta sa hijabi in ka je in ka duba sai ka ga hijabin ne kaɗai ba komai a jikinta ya ce wai suna kiran shi tsotsan mintin tsotsan mintin suke kira ya ce wai sai ya shiga ciki yana tsotsan kirjinta ya ce sai abokinsa kullum za su fita sai ce mama zan je tsotsan minti in siyo miki mintin sai maman ta ce eh ita ma ba ta san me ke gudana ba shi kenan a ranan ya ce a ranan ashe babarsa ta tafi babar abokin ta tafi gidan wata kawarta irin ta kai mata ziyara sai take cewa hmm, wace kin san me ke faruwa ta ce a'a ta ce yanzu akwai wani iskanci da samari da 'yan mata suke yi wai suna kiran shi tsotsan mintin sai matan kwakwalonta ya buga eh? ita duk dare ɗanta yana ce mata zai je tsotsan mintin sai ta gaya mata ga abin da ake yi shikenan ya ce ranan yana zuwa sai ya faka motansa za su fita sai yaron ya juya ce baba zan je tsotsan mintin in siyo miki mintin sai ta ce wane shege wato iskancin ka ya kai ma duk ranar da zaka je iskanci sai ka gaya min zaka je iskanci ya ce wallahi baban abokinsa ta zaunar da su ta musu nasiya ya ce malam wallahi duk da haka da muka je ma ya wuce tsotsan mintin har zina sai da aka yi da yarinyar ya ce suna cikin yi baban yarinyar ya zo suka tunkuɗe ta a mota suka ture ta suka ja motan da gudu suka gudu in an yi magana iyaye mata sai ku zo ku damu mutane da Allah a sa 'ya'yanku a addu'a Allah ya ba su maza na gari bayan samarin da ke angonku suna ganin abin da ake yi da ita waye zai auri kakai waye zai auri ragisa waye zai auri ragisa ko mutum ko dan iska ya san auri mutum ne kirki an yi magana sannan ku zo ku ce ai wallahi abin nan bayan kun ki ba 'ya'yanku tarbiyya yanda ya kamata ku kula da 'ya'yanku a'a ai yanzu zamani ne waye waye to Allah fa sai ya tambaye ku ku sani cewa fa sai Allah ya tambaye ku duk wacce ta yi kuskure ta kyale yatta sakakai haka har ta fada cikin irin wannan abin Allah ina gaya muku aljanna sai ya miki wahalan shiga a tashin farko abin da zai sa ki tsira kuwa ba karamin abu bane saboda 'ya'ya da yawa za su zama sanadiyar shigan iyayensu mata wuta za ta ce ya Allah mama na ne ta cuce ni ta ki zaɓen mun uba na gari kuma ta ki bani tarbiyya ta gari idan Allah kuma ya ke ce me yasa baki zaɓan wa yaki uba na gari ba me yasa baki ba yaki tarbiya ta gari ba manzo Allah ce sai kin shiga wuta man nuqisha ba. duk wanda aka mai bincike sai Allah ya kona shi haka manzo Allah ya ce to me zaki cewa Allah Allah shiryar da mu saboda haka Allah yana son yafiya kuma yana son ya yafewa bayinsa na kwarai shine ya ce zul arshil majid Allah ma'abuci al'arshi mai girma Allah shi ne ma'abuci al'arshi mai girma al'arshin Ubangiji ya fi shi ne wanda yake sama saman aljanna ta bakwai ruf ɗin al'arshin Ubangiji shi ne aljannan firdausi shi ne sakfuhu firdausul a'la sakfuhu arshin rahman manzan Allah sallallahu alaihi wa yake cewa firdausi mafi ɗaukaka ruf ɗin da ke cikin firdausi shine al'arshin ubangiji shine al'arshin ubangiji shine al'arshin ubangiji wannan yana nuna a firdaus yana sama ta wato sama ta bakwai daga saman shi shine al'arshin ubangiji ga mala'iku guda takwas wanda suke rike da al'arshin ubangiji suna tasbihi kafansa ya shiga ƙasa ta bakwai samansa ya keta sama ta bakwai yana tasbihi in kika saba wa Allah idan ya ce subhanallah sai ce ya Allah bayan ka su san girman ka bane shi sa suke saba maka wanda al'arshin ubangiji idan ka ɗauki wato kursiyin ubangiji aka jefa shi a cikin al'arshi kamar a ɗauki kwabo a jefa shi cikin sahara zai ganu to haka girman al'arshin ubangiji yake in aka kwatanta shi da kursiyu kursiyu kuwa allah ce wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kursiyinsa ya fi faɗin sama da ƙasa girma kursiyu fa kenan to shi karan kansa kursiyu in aka jefa shi akan al'arshi kamar a ɗauki kwabo ne a jefa shi cikin desert ina ba ta an gane to ubangiji ma'abuci al'arshi mai girma fa'alun lima yurid Allah yana saman al'arshinsa yana aikata abin da ya ga dama a kashewa ne a cire ran wacce a hana wacce kaza a hana kaza a ba wacce kaza a ba wacce aljanna a hana wacce aljanna saboda tana zuwa gidan boka sai ta tuba a ki karɓan azumin wacce saboda tana gaba da kishiyarta a cire kaza a yi kaza a yi kaza allah mai aikata abin da ya ga dama saboda haka tunda allah na aikata abin da ya ga dama idan allah ya ɗauke mutum ya jefa shi cikin wuta akwai wanda zai tambaye shi akwai wanda zai ce me yasa ya jefa shi wuta to kun ga ashe kenan ya kamata a ce mutum ya ji tsoron allah ya tabbatar ya gyara alakarsa da ubangiji saboda me saboda ya samu tsira duniya da ina lahira sai Allah ya ce hal ataka hadithul junud wai shin labarin rundunonin nan ya zo maka kuwa rundunan wa adawa da samudawa da fir'auna to shine Allah maɗaukake ke cewa wannan junud din? abin nufi a nan sai ce fir'auna wa samud fir'auna da samudawa fir'auna yana da rundunansa me fir'auna ya ce shi ne ce ana rabbukumul a'ala ya ce ma'alimtu lakum min ilahin gairi ya hamanu bilili sarhan la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti duka wannan fir'auna ne ya faɗi wannan samudawa suna tinkahu da ƙarfi mai allah ya musu allah ya halaka su saboda haka allah yake ba da labari shin wannan labarin bai zo maka ba balin na kafa rufi takzib Waɗanda suka kafirce cewa allah suna ƙaryata lahira suna karyata abinda kake zo musu da shi na ƙur'ani suna karyata cewa babu tashin kiyama kuma suna karyata cewa ba za a azabtar da su ba balle a yi maganan ma kiyama mutumin da idan ya mutu ya zama ƙasa to yaushe za a ta da shi balle a ce za a mai hisabi saboda haka su ba sa ganin cewa da gaske ne za a yi masa hisabi saboda haka suna ta harkan su kamar yadda da yawa daga cikinmu a nan aikinmu yana nuna ba mu yadda da tashin kiyama ba wallahi na tabbata da aikin ki yadda da kiyama ba za ki je gidan boka ki wa kishiyanki ko 'ya'yan kishiyanki asiri ba da kin yadda da tashin kiyama ba za ki wa mijinki asiri ba wai kina so ki mallake shi mace ce ta je wajen boka ta ce a mata asiri saboda mijinta yana so ya mata kishiya ita kawai ba ta so a yi mata kishiya da yake boka dama yan iska ne sai ce to shi kenan sai ce karin farko sai ce mata ita take ba da labarin take ba da labarin sai aka ce mata ta kawo dubu goma sha takwas ta buga nan ta buga can ta buga nan ba dubu sha takwas sai ta ɗauko 'yar kunnan da take ɗan saudiyanta aka ɗauki saudiya aka je aka siyar aka ɗauko dubu sha takwas aka ba boka da boka ya damji sha takwas a hannu sai ce to asirin da za a yi mata sai ta yi zundur sai rubuta a jikinta gabaki ɗaya da ta ce da ya ce mata haka sai ta ji tsoro sai ta koma tana ta tunani yanzu sai na yi zindir wannan mutumin ba dan iska bane yana so ya kaza da ni shikenan sai ta ji tsoro sai ta ki koma a gidan boka boka ya ci sha takwas ko bai ci ba sa'an nan kuma imaninta akwai babu ta rasa imaninta to abin ya zo ya dame ta sai tana cewa to yanzu ya yanzu ya ne yanzu ya hukuncin ita dai ta ba shi sha takwas kuma ya ce sai ta yi sai ya mata rubutu a jikinta ga baki ɗaya shine ita kuma abin bata natsu da shi ba shi sa sai ta ki zuwa yanzu dai na farko ba biyan bukata na biyu imaninta ya rasa na uku ba dan kunni ba sarka ko eh dan abin da ake fita buki da shi an rasa imanin da take da shi an rasa to wannan ta yi mai jifar gafiyar baidu ba imanin ba kudin ba kuma ne ba biyan bukata gashi kuma boka ya ci me ya ci kudin to wai don Allah mai zaki je cewa Allah ke ce kuma idan ki za ta yi aure farin ciki kike ki za ta yi aure ta samu miji ko in aka ki auren naki kuma fa ha to bari mu yi addu'a ku ce amin Don matan da take zuwa gidan boka take cewa kada mijinta ya yi mata kishiya saboda yan eh, saboda wato kada a kawo mata wadda za ta zo ta ci arziki da ita 'ya'yan da take da su allah su ma ya haɗa ta da rashin miji sai mu ga yadda za ki inda daɗi sai mu gani ya wata za ta ce malam don allah dan sassauta ko to ki tuba in kin tuba sai mu ce allah ya ba yanki mazaje na gari amma in dai kina wannan aikin to allah fitine ki da irin wannan za ki san me za ki yanzu mata gaba ki ɗaya tunaninku ya ƙare a wajen zuwa gidajen boka kawai tunaninku kenan duk inda ka gani ɗaya biyu ana kuskus to maganan boka ne ai akwai wani boka can ubansu ne ai kaza ne ai kaza ne sai ki an ce kaza wata ta ce malam duk bokayen da ke garin nan duk na gama zagaye su yanzu ma saboda sharri bokayen ma ba wai an takaita ga na Najeriya ba ne yanzu tashan zuwa indiya ake yi matan masu hali kenan yanzu an fi karfin bokayen Najeriya bokayen indians da su ake mu'amala in kika mutu kina tunanin in kika tafi inda kika mutu a gidan boka kina tunanin za ki shiga aljanna ke fa da aljanna har abada faufau faufau sai dai ki ji labari sai dai ki ji labarin aljanna ba za ki taba shiga ba duk wacce ta mutu tana irin wannan aiki saboda haka yanzu bai kure ba ki tuba tsakaninki da Allah daga yanzu ki ce daga wannan ramalanin in Allah ya yadda boka na maka saki uku kishiya ta. da nake cutar da ita na daina ‘ya'yan kishiyoyi na da nake musu asiri na tuba inda na aji asirin zan je in karya shi zan je in lalata shi shi sa za ki ga duk yawanci masu yi wa wa'ansu asiri ‘ya'yansu ba sa karewa da kyau za ki ga ɗanta an tafi da shi indiya ko kuma an tafi da shi amerika an je ya je ya karatu zai a za a dawo da shi ne da kaca an ɗaure shi yana ana ya zama mahaukaci ya zare ya an daure shi da kaca ya riga ya ɗinke saboda ya je ya sha in kuma ma bai abin da ba zai dawo ne da kansa kamar tunku yana watop watop ya dawo da ɗan kwikwiyansa da ɗan jita ya zama ɗan waka mawaki an tura shi je karatu ya koma waka ba abin da ya da shi wando kuwa ya sa kamar yaro ya sa pampas ya zazzagu a ƙasa haka zai zo yana tafiya wai shi asdam su kuma 'yan mata irin wa'annan kazaman su suke musu magana hello baby sai ta ce hello magai irin wannan fa shine fa dan Allah ya za a irin wannan mutumin da ya sa kaca kaman kare ki ga har yana da wani abin da za ki so a jikinsa sai ki ga 'yan mata wai irin su ke burge su ba ki ga yaro ya kwashe nan ya kwashe nan wai shi valentoni an yi gashi daga nan har keya an yi tunku wai shi valentoni an yi kwailin ɗinsa yana tafiya ya sa wani ya sa wando wai shi wizi ko an sa riga fitat duk wani gabansa ya fito ana tafiya ana kwambo shi ita tana ganin ai ya haɗe kenan 'yan zamani kenan irin wannan sabalotan shi ne ɗan zamanin ki to lalle baki iya zaɓi ba shi yasa irin wannan ne bayan kun yi aure idan ya fara soka naushi ana dum ana cewa ya mijinki ta ce lafiya ta sha duka kenan Allah samu dace saboda haka balin ladina kafaru fi takdhib wa'anda suka cewa ubangiji suna karyata wannan ranan suna karyata lahira suna ganin cewa ba zai yiwu ba wallahu min wara'ihim muhit Allah kuwa ya kewaye su yana kewaye da su duk abin da kike yi Allah na kewaye da ke yana kallon ki sai Allah ce bal huwa qur'anun majid tabbas qur'ani ne mai girma fi lauhin mahfuz wannan qur'anin yana nan a cikin lauhin mahfuz Allah ya kare shi daga kariya babu wanda zai iya canza shi babu wanda zai iya taba shi sai wa'anda an tsarkake su su ne mala'iku su ne kadai suke taba shi ashe kenan yana nuna mana qur'ani abin girmamawa ne to tunda qur'ani abin girmamawa ne me yasa ba za ki karanta shi ba me yasa ba za ki aiki da abin da ya kunsa ba me yasa ba za ki nemi yaddan Allah da karatun Qur'ani da aiki da Qur'ani ba sai dai ki nemi yaddan boka kin kai karan Allah gidan boka saboda duk matan da ta je gidan boka ta kai karan Allah ne saboda tana cewa boka yi min abin da Allah bai min ba ina fata an gane saboda haka ku ji tsoron Allah ku tuba ku bar irin wa'annan ayyukan sai ku ga Allah ya yi albarka a rayuwarku kun amfani al'umma saboda manzo Allah ce ma taraktu ba'di fitna hiya adarru 'ala ar-rijali an nisa'i bambar a baya na bambar wata fitinan da ke cutar da maza ba kamar mata mata idan kuka gyaru al'umma ta gyaru mazan wake tarbiyyatar da su matan ke da su sannan kun zo magana ai malam ayi wa mazaje magana duk ku ne matsalar duk ku ne in kuka ba da tarbiyya kyakkyawa da mazan da matan za su gyaru ko ba za su gyaru ba to ku gyara Allah Allah ya ba mu ikon gyarawa ga baki daya saboda haka anan za mu tsaya saboda tambayoyin da muke da shi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ah, mai tambaya ta farko ta ce assalamu alaikum ta ce malam ina tambaya akan azumi na far azumi na farko shine menene hukuncin wanda ya yi azumi da ya sha ruwa sai bai yi addu'a ba azumin sananan kuma shi ya rasa wannan falala na addu'a saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai azumi a lokacin da ya zo buɗe baki duk addu'an da ya Allah ya karba kowa ne duk mai azumi in dai ka zo buɗe baki addu'an da kika yi a lokacin da kike buɗe baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya karba to ke da kika zo buɗe baki azumi ya koda ki irin masu wato kila an ji jiki an ji jiki ana Allahu akbar bata ma tana ta je an yi hadama ba to saboda haka ki dan natsu ko da kafin kiran sallah ne da minti biyar ki ware minti biyar ko goma ko sha biyar ki daga hannu ki roki Allah kina da damuwa kina da bukata ki ga wa Allah damuwar ki mana ina fata an gane azumin ki na nan amma kin rasa wannan falala ya kubuce miki na wannan ranar saboda haka nan gaba kaki wannan wasan Allah sa mu dace na'am sai tambayar ta ta biyu ta ce dabino nawa ne manzon Allah ya ce a ci lokacin buɗe baki guda uku in kuma aka in aka samu fiye da haka za a iya ci za a iya cin uku za a iya cin biyar za a iya cin ɗaya za a iya cin uku za a iya cin biyar za a iya cin bakwai wutiri za a iya cin tara ina fata an gane in kuma ba a samu dabino ba sai a samu me ruwa in ba a samu ruwa ba duk abin da kika samu kika yi buɗe baki da shi yayi daidai kuma shi ma wannan ma ba laifi bane kuma sunna ce ina fata an gane ina fata an gane saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi buɗe baki da gari kwado kwado aka yi masa suna tafiya da bilal ba abin sha hadisin bukhari sai ce bilal sauko kaɗan kwaɓa mana garin nan mu samu mu yi buɗe baki wannan ya inganta ba laifi ba ne duk wanda kika yi ya halatta allah samu dace sai tambaya ta uku ta ce wai idan mutum ya karanta wannan ayar da ke cikin alkur'ani alhalin bai san abin da ayar take magana a kai ba shin zai tabbata a wuta ta ce fatir samawati wal ardi sai ta ce wai al'ayati ina ga dai inna fi khalqi samawati wal ardi zuwa la'ayati li'ulil albab eh wanda ba wai dawama a cikin wuta ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina gani sun yi gurguwan fahimta ga hadisin duk wanda aka karanta ta bai tsaya ya duba yadda Allah ya halicci sama ya yi tunani akan halittar Allah ba to wannan mutumin ya yi asara to ina ganin abin da ake nufi kenan sai ta fahimce shi akan cewa zai dawoma a cikin wuta ba abin da ake nufi ba kenan sannan ayar ba fatiris samawati eh inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab har zuwa karshe karshen surati ali imran ayoyi goman karshe duk wanda ya karanta ta manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbatar da cewa yayi tunani yayi zurfin tunani kuma kuma kuma kuma kuma na'am sati mai zuwa za mu sa katakon ne yawa shi ke ah, sai mai tambaya ta gaba ta ce malam menene hukuncin mutumin da yake mafarkin mamaci ya zo yana wasa da yara ko kuma ya gan shi da fararen kaya tare da sauran yara suna wasa yana gani yana bukatan addu'a ne kawai sai ki mai addu'a kila mijinki ne ya rasu sai kina yawan mafarkinsa da sauransu ya dawo gida yana abin nan sai ki mai addu'a dama daga cikin albarka mata da yawa ba ku yi wa mazajen ku addu'a sai dai ta zauna ta ce hmm wani yanda ya cuce ni din nan idan na mai addu'a ai ya sha da ni in kika mai addu'a ya gyaru waye waye fa'idan yana koma kan waye yana koma kan ki saboda haka ki yi addu'a ki ce ki ɗaga hannu ki ce Allahumma hadi zauji li ahsanil akhlaqi ya Allah ka shiryar da mijina zuwa ga mafi kyawawan ɗabi'u fa innahu la yahdihi li ahsaniha illa anta babu wanda ya sai shiryar da mijina da kyawawan ɗabi'un ba kai ba ya Allah wasrif anhu sayyi'aha ya Allah ka kawar mai da duk munanan ɗabi'u la yasrifu anhu sayyi'aha illa anta babu wanda ya sai kawar mai da munanan ɗabi'u in ba kai ba in Allah ya karɓi wannan waye zai fi kowa jin daɗi ke ko saboda haka sai ki ta mai addu'a Allah samu dace sai mai tambaya ta gaba ta ce malam menene hukuncin wanda aikinsa tafiye-tafiye ne ko da yaushe yaya zai yi da azuminsa na ramadan eh in dai ba zai wahala ba sai ya ci gaba da azuminsa in ya kuma wahala a cikin tafiya sai ya aji duk tafiyan da ya gabe wahala ba sai ya ci gaba in ya ga zai wahala sai ya aji, daga baya sai ya zo ya rama sai mai tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum ta ce malam game da karatun alkur'ani to ga wanda shi bai iya hada baki kuma fa yaya zai yi wajen karatun sai ta koma makaranta ki koma islamiyya gashi ma mun fara sayar da fom a nan na sap sai ki zo ki siya fom don ki koma ki iya hada baki amma kin iya hada kuɗi ko baki ya hada baki ba amma kin iya hada kudi saboda haka sai ki koma islamiyya don ki koyi baki da sauransu wannan ma kadai ya ishe ki ishara ki san cewa lalle fa kina da saura a rayuwarki ko ba haka ba sai ki koma islamiyya don ki samu ki gyara ki iya hada baki Allah sa mu dace sai mai tambaya ta gaba ta ce yaro ina da yaro dan shekara takwas duk lokacin da ya azumi sai ya rika damuna yana jin yunwa har in ji ina son in bige shi so menene ba dukan shi zaki ba lallaban sa ake yaro ai sai da lallaba kawai sai ki ce mai ki bashi dan bebi ya dan yi wasa ki bashi abun wasa haka sabai suke yi ga ƴaƴansu idan suna azumi suna kuka sai a bashi abun wasa idan ya dan yi wasa bacci zai kwashe shi ko sai ya bacci har su ga sai sun kai azumin ina fata an gane yaro sai da wasa sai da dabara da hikima ake mu'amala da shi ai nan ana bashi training ne ko dan ya saba to ba maganan duka a ciki kai wa'azin ku ba sai a hankali wata idan ta yi wa yaro ba kan sai a hankali ba haka ake yi ba lallaba yaro ake yi in aka lallaba shi har zuwa lokacin da zai saba abin da ake yi kenan allah ba mu ikon gyarawa sannan za a rika tilasta shi ne sai yayi a yaro ai ba tilasta shi ake ba lallaba shi za a dinga yi sai a ce ka yi kokari ka yi rabi in ka kai bayan la'asar kaga yi rabi sai a dan ce kai in ya kai la'asar ya ce to mama na yi rabi sai a ce to ka karasa mana da wayo da dabara haka hanyar karasa yana fata an gane in ya matsa sai an bashi abinci to a dan bashi sai a ce gobe ya kara ya yi kokari sai a nuna mai ma ya yi kokari gobe ma ya kara kin ga anan kina encouraging ɗinsa kenan dukan nan sai ana shi ma yin azumin na'am sai mai tambaya ta gaba take tambaya wani irin abinci ne ya kamata a ciyar da azumi a wannan lokaci abincin da za ki ciyar shi ne abincin da kike ci a gidanku in a gidanku kina cin kaji ne da baru barin ma na sama irin na turawa manya-manyan nan ko in irin su kike ci a gidanku da talatalo da dawisu da waye da watermelon da fruit salad da biyar mai rai a gefe to shi ma wanda zaki ba irin wannan zaki ba shi ba ki kawo mai abin nan garo garo ki ajiye masa ba ke kina cin mai kyau in mai kyau kike ci a gidanki shi zaki bada in kuma mara kyau ne bi ma'ana in talaka ce abin da kike ciyarwa a gidanki shi zaki ciyar da shi abin da ake nufi kenan ba wai ki ajiye garo garo ba ah, sai mai tambaya ta gaba ta ce malam ina da ulcer da take damuna na tsawon shekara ɗaya kenan kuma kullum sai na sha magani duk da na sha maganin tana tashi shine ta ce za ta iya yin azumi amma idan ta sha ruwa sai ta sha maganin kullum eh sai ki sha ruwa sai ki hakan kuma ki dinga shan maganin sa'annan kuma sai ki nemi nonon raƙumi zai taimake ki yana maganin ulcer insha Allah sai dai ina ga ta ce kuma ko da ta yi azumin olsan tana tashi sosai eh, ok idan ta yi azumi olsan na tashi ne sosai duk lokaci sai ta ci abinci eh wannan shikenan sai ta ciyar a makwafan kowace rana ta fitar da mudunnabu guda daya wannan tunda ba a san lokacin warakarsa ba har zuwa lokacin da Allah zai baki lafiya amma daga nan ki dinga shan nonon raƙumi sha Allah za ki warke da izinin Allah mai tambaya ta gaba ta ce game da salatu tasbih mutum zai yi sallama bayan raka'a ta biyu ne sannan ya ƙara raka'a ta biyu ya sallame koko sai ya haɗa hudun gaba ɗaya ana haɗa hudun kuma idan kika yi guda biyun ba laifi ah, sai mai tambaya ta gaba ta ce malam ta ce idan mai gida ya zama idan abu ya faru tsakanin mata ko a cikin gida sai miji ya tambayi ɓangare ɗaya amma ba zai tambayi ɗayan ba kuma abin da ɗayan ta faɗi shi zai kama yadda da shi to amsa wannan tambayan ai ba ta da amfani tunda ba shi baya nan ina ba ta an gane baya nan in mun ba da amsa ma bayi da amfani tunda asali ana yin amsan ne saboda shi ne mai kuskuren ko ya gyara kuma ke ce kika kawo tambayan da cikin maza aka kawo wannan tambayan wajen tafsirin malam sai malam ya amsa wannan to shine zai fi daidai saboda hakan kuskure ne to amma in an faɗi ke yanzu mai wani fa'ida kika samu ina fata an gane tunda ba ke kike yi ba shine ke yi kuma shi ake so ya gyara haka ne saboda haka wannan tambayan wajen maza ya kamata tura shi na'am ah, sai mai tambaya ta gaba ta ce malam ina yawan mafarki da barawo takan taho tana kiran barawo barawo yaya matsayin wannan kina yawan kalle kalle kenan kina kallon fina-finai eh saboda haka sai ki daina eh kuma wannan mafarkin bayi da ma'ana ba sai kin nemi ta mm, fassaransa ba kawai ki juya ki ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim so uku ki tofa a hagun ki shikenan eh sai mai tambaya ta gaba ta ce don allah ina bukatan 'yan uwa mata su sani a addu'a ni da yarana suna cikin wani mawuyacin hali to Allah ya fitar da ke kuma sai ku sa ta addu'a ko ita ma wannan ta ce mana ina bar addu'a a taimaka mani yarinya ta ce ta ɓace yau sati biyu ba a ganta ba to maza Allah ya hana cigiya a masallaci sai dai mu yi miki addu'a cewa Allah ya sa a ganta ko dan manzo Allah ce duk wanda ya zo masallaci ya ci yana cigiya ku ce kada Allah ya sa ya ga wannan abin e to kin ga ai saboda haka sai a kula Allah ya sa mu dace Allah kuma ya bayyana ta wannan ita mata ce malam albarkacin wannan wata ina neman al'umma musulmi da simin addu'a okay. sai mun addu'a menene in samu miji na gari Allah sa ke ma ta garin ce eh Allah sa ke ma ta garin ce Allah ya baki na gari amma Allah sa ke ma ta garin ce yawa sai masu tambaya game da suka ce don Allah wannan ta ce don Allah tana son a ƙara a ƙara mana jan kunne game da gaba tsakanin kishiya da kishiya da kuma 'yan uwa da 'yan uwa duka dai da kishiyoyi da 'yan uwa inda ana gaba azumin nan gaba ki ba yau muna na tara zamun shiga na tara ba ko silin ɗin gidanku bai leka ba in ma kina tunanin azumin ki ya samu shiga to bai shiga ba Don manzo Allah ce ana rataye dukkan ibadojinki har sai ranan da kuka shirya har sai ranar da kuka shirya in ba ta miki sallama kake ce duk yawanci abin da ke damun ku ai na mata na gaishe ta na gaishe ta ta daina ansa ni sai ka ce ita ta kawo ni wallahi mu ci gaba yawanci matsalan ku kenan mata idan ki mata bata amsa ba kina zuwa wace ina kwana naki zai samu shiga amma nata ne za a yi me hangin in bata yi ba ke ki mata ina fata an gane kake ce ai wulakanci ne don ku akwai abin da ce ani ba na son wulakanci saboda haka yanzu ma ai sai ta mare na ni ki saboda kina son aikin ki ya samu karbuwa a wajen wa sai ki mata magana Allah sa mu dace okay uh, mai tambaya ta gaba ta ce malam menene hukuncin uwa wacce take koya wa 'ya'yanta ruwa tana so su shiga wuta kenan allah shirye ta allah shirye ta su kuma in sun koya in ta koya musu rawa kasi ha yawa sai menene hukuncin wacce ba ta sallah wacce ba ta sallah arniya ce duk macen da ba ta sallah arniya ce kasun guma kuwa maza Allah ya ce aladun ladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar bambancin da ke tsakaninmu da wanda ba musulmai ba sallah duk wanda ya ba sallah ya fita daga addini ha wallahi da yawa daga cikin mata ba sa sallah saboda haka ki koma ki sallah sai menene hukuncin uwar da ke koya wa 'ya'yanta rawa za ku shiga jahannama kenan da yawa iyaye mata da yawa suna koya wa yaransu fitsara wai ta koya musu rawa kaki wallahi iyaye da yawa suna yaudaran 'ya'ya ni akwai yare da ta kira ni ma daga uk ne ma musamman wai ba ta dawo ne ta ce ba ta dawo wai wani ne ya zo neman da aure sai iyayenta suka sa ta wai sai ta tika rawa a gabansa na ce mata kin yi ta ce wallahi ba ta yi ba na ce to kakki ta ce sun juya mata baya kaza da kaza tana ta kuka da sauransu na dan kokarin na dan fetin ɗinta tukunna to iyaye wai duk akan abin duniya saboda ya zo da wani dan kareren mota sai a ce is good for you we are choosing the best for you and we know the best for you ah, kaji wai wannan ne saboda ya zo da dan kareren mota shine the best for her sai ka ce ke kin san the best shikenan bayan kwana biyu ya soka mata naushi ya zage ta ya kunduduma mata abin nan amma tana nan ne shuru akwai auren da aka yi a wannan garin diamond aka sa a akwatin diamond wata uku auren ya lalace sai mai tambaya ta gaba ta ce malam menene shi ma irin ta ɗazi ce ne mijinta yana yawan na ah, menene hukuncin namijin da 'yan ya tashi zagin matarsa sai ya hada hadda iyayenta eh kuskure ne wannan laifi yayi bayi da kyau to ita kuma ta yi kokari ta ta kare kanta daga yin abin da zai kawo zagin sa'annan kuma idan yayi zagin ta dinga mai adda Allah shirye shi ina fata an gane saboda idan duk mutumin da ya zagi ba ke ya zaga ba ki sa a zuciya ki saboda daman haka yake duk wanda ya zagi iyayensa ya zaga kuma manzo Allah ce Allah ya tsine wa duk wanda ya zagi iyayensa ina fata an gane dan na san ku saboda in kin ji zafi kin ji zafi da yawa ki ce to ba ubana ba sai dai ubanka har da uwarka wace haka kuke mata saboda haka kakki irin wannan kakki irin wannan kuskure ne babba ba a yi Eh, shi kuma ki ta mai addu'a Allah shirye shi ki ta mai addu'a Allah shirye shi kuma ki samu iyayensa ki gaya masu ga abin da yake miki dan su mai nasiha kila Allah ya sa ya gyara ya bar wannan aikin mai tambaya ta gaba ta ce malam menene hukuncin iyayen da suke hana yaransu aure da wuri su ce eh. sun gama karatu sai sun gama boko in ta zo miki da tumbi kuma za ki gane kuranki eh da yawa suna cewa kada wai suyi aure wai saboda sai ta gama karatu sai ta yi kaza sai ta yi kaza karatu baya hana aure akwai yarinyar da ta samu miji ma ta ce wa maman dan Allah ta gaya wa baban ita ta samu wani kuma mutumin kirki ne da sauransu tana so a musu aure maman ta ce shegiya yarinya da ke zamani ya canza yanzu in baki karatu ba kaza da kaza da kaza yarinyar ta matsa mama dai dan Allah a gaya wa baba da sauransu ta ce ina ta ce mama ni fa bani da lamunin in irin wannan ya tafi ba zan samu kila wanda ya fi shi ba ko wanda yake ma daidai da shi mama ki gaya wa baba da sauransu ta ki shikenan wata rana sun tana bacci yarinyar da daddare sai maman ta tashi za ta tafi turakan baban sai yarinyar ta farka ta ce mama ina za ki ta ce ina zuwa ta ce in mm, mm, mama kafan ki kafata sai ta fara dan Allah ki hakuri ta ce in mm, mama kafan ki kafata ta ce dan Allah ki hakuri ta ce mama wallahi na san inda za ki. ta ce abin kike ji shi nake ji a jikina saboda haka in kika tafi nima zan bi ki ana biya miki bukata ni a biya mun bukata sai maman ta yi turus fitan da bata yi ba kenan gari na wayewa mijinta na yana shigowa daki ta ce wane <sighs> kaga yarinyar nan ba mi mata aure ba za mu ji jiki a gidan nan to ku duba ina aka kai irin wannan duk wacce ta samu ku yi mata aure mana ta zauna lafiya shine zaman lafiya Allah samu dace sai mai tambaya ta gaba ta ce malam ina hukuncin mijin da ke zargin matarsa da bin mazan banza kuma sai ya samu numba a cikin wayanta ya kira sai su faɗa mashi abokan aikinta ne kuma an ce aure da zargi haramun ne ya matsayin auren yake ba wai ana cewa haramun bane yana yana daga cikin dalilin da zai iya kawo rabuwa tsakaninku amma dai duk wani abin da zai kawo zargi tsakaninki da mijinki ki nisance shi shine gaskiyar magana wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya ɗaya daga cikin matansa safiyatu bintu huyai ta shigo yana itikafi sai ta zo wajensa sai manzo Allah ya fito yana rakata da ya zo bakin gate suna tsaye suna magana kun san daman mutane in aka ganka musamman ma za ka dan ganka da wata suna magana sai ka ji malam kuma da waye ana so a gano waye sai wasu sabai suka zo wuciya suna ah manzo Allah kuma da wace ce a can manzo Allah na ganin su sai ce ala risli kuma ku tsaya nan a kafafuwan ku yanda kuke sai ce ku zo ku zo innaha safiyatu bintu huyai mata ta ce safiyatu yar huyai sai suka ce ah, subhanallah ai sai ce a'a inna shaytana yajri min bin adam majrad dam na shiga jikin dan adam kamar yadda jini ke gudana wa akhafu an yaqdhifa fi qulubikum shar naji tsoron kada ya jefa sharri a zukatanku ku halaka shi yasa nace ku gani mata ta ce duk abin da zai kawo zargi tsakaninki da mijinki ki nisance shi Shi ne zaman lafiyanki ina fata an gane kuma in kin san mijinki ne mutum ne mai kishi sai ki nisanci irin abubuwan da zai kawo zargi tsakaninki da shi shi kenan sai ku zauna lafiya Allah sa mu dace sai wannan tana tambaya ana itikaf a wannan masallacin a ba a yi ko ana yi mata suna yi ne ki je ki yi tikafi ki bauta wa Allah ki yi wa iyayenki biyayya in matan aure ce kuma ki yi wa mijinki biyayya sai ki samu aljanna ah, mai tambaya ta gaba ta ce malam sayan kek a ranar birthday amma ba a yi celebrating din shi ba hukuncin yake haramun ne? a haramun ne kin yi koyi da eh, koyi da nasara musulunci bai san da wani birthday ba bai san da wani birthday ba ina fata an gane saboda haka ai kudi ne wannan su ne muke kira money misroad kudin ki kin samu kudin da zaki taimaka talakawa wai kin zo kin yi birthday me kika fa'idanci da shi da birthday din nan da da wani taimako kika kawo masallacin angonku ko wani makaranta ba karamin lada zaki samu ba sai ki kashe kudi a banza ba lada sai laifi a wajen Allah saboda haka birthday fa ba addini bane kuma al'ada ne na nasara duk wanda yana da laifi a wajen Allah sai ku nisance shi sai a tambaya ta gaba ta ce malam idan an yi sallah dan Allah a taya ni da addu'a babana baya da lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya da duk sauran marasa lafiya Allah ya ba su lafiya ya kuma sauwake musu ya ba su lafiyan da za su dawo su ci gaba da bautan Allah ita ma wannan ta ce tana yawan mafarkin kare da ruwa menene hukuncin shi sai ki je ki ta jin suratul baqara ki yawaita karatun suratul baqara kina sauraron sa ah, sai tambaya na karshe wannan na kungiyar amwa ne saboda haka su za su amsa kungiyar amwa idan an tashi za su amsa suna tambaya game da yadda ake registration na koyon sana'a da kuma ya za a iya shiga na'am saboda haka da Allah a cikin ku wasu sukan kawo yara su addabi mutane don Allah wanda ya san yana da yaro kan kangararre wanda yake damun mutane don Allah su daina zuwa da shi ina fata an gane da Allah masu yara wanda suke addaban mutane ku yi kokari ku daina kawo su saboda haka za a sa ka'ida duk wanda ya zo da yaro za a iya tsaye da shi daga gate saboda wani lokaci yara suna addaban mutane a nan yana fata an gani sannan ga wata nan ta kawo wannan ta ce araba eh kuna da yawa a nan za mu ba malama fatima to ga amira can ko za mu ba da sai a raba muku masha Allah mai kyau wallahi fortress ha hisunan muslim ne wata bayar Allah ta kawo a raba muku ha Eh? ah wanda mai rabo banda warwaso in za su yi warwaso ku bani aji zan je wani wajen raba eh, wanda dai ya samu shi kenan amma ku bari sai mun fita ko na wannan shi ne akwai dvd din da karatun da muka yi bara akwai dvd dinsa a waje haka kuma karatun da malam murtala ya yi da kuma imam malam tukur duk suna nan a waje insha Allah mabukata sai su je su duba shi ah, ina gani wannan shine karshen karatunmu ah, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci rayuwarmu gabaki daya duk wanda ya zo nan karatu Allah kamar yadda ya haɗa mu a nan ya haɗa mu a cikin aljanna gaba ɗaya kada ubangiji ya kyale mu daga nan face yana mai mana gafara daga kurakuranmu duk wani bukatunmu na alkhairi duniya da lahira Allah ya biya mana Allah ya albarkaci zuriyarmu ya albarkaci 'ya'yanmu ya gyara ɗabi'un 'ya'yanmu ya gyara ɗabi'unmu da mazajenmu ya ba mu ikon aikata abin da zai shigar da mu aljanna ya Allah kada ka haramta mana ladan da ka tanada ga bayanka idan sun bauta maka a wannan wata ya Allah wannan ladaddakin da ka tattala za ka ba wa bayanka ya Allah kowanne daga cikin ma'anan ya Allah ka azurta shi da samun wannan ladan sa'an nan kuma ka sa ya zama sanadiyar shigansa aljanna masu kurakurai a cikinmu da laifuffuka ya Allah ka ba mu ikon tuba daga wa'annan laifuffukan ya Allah ka nisantar da mu daga wannan saban ka rike hannunmu ko da mun yi nufin yi kada ka ba mu ikon aikata shi ka gyara mu da ɗabi'unmu da 'ya'yanmu da jikokinmu da tattaɓa da ɗinmu duk ka gyara mu zuwa ga ɗabi'u mafi kyawu ka shirya mana da shugabanni ka ba su ikon gyara ɗabi'unsu ka ba su ikon gyara mu'amala da ke tsakaninsu da mu mabiyansu ka ba su ikon mana adalci da kyautatawa duk wanda ke da nufin cutar da mu daga cikinsu ya Allah kada ka ba shi ikon cutar da mu duk wanda kuma yake da ikon cutar da musulunci yana da nufin haka ya Allah ka mai da wannan cutar a kansa ka sa ya zama sanadiyar haka yana gina ramin muguntan da shi zai fada ya halaka اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرهوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما انك سميع قريب مجيب للدعوات اللهم اغفر الموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدل دارا خيرا من دارهم وآلا خيرا من آلهم اللهم إنهم في تلك الحفر المظلمة لا يستطيعون زيادة من الحسنات ولا نقصان من السيئات فجازيهم بما عملوا من الحسن إحسانا ومن السيئات عفوا وغفرانا hatta yakunu fi butuni alhadi mutma'innin warhamna allahumma idha sirna ila ma saru ilay subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin